وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan maraice na juma'a biyu ga watan safar tara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas hijiran manzon tsira sallallahu wa daga zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan karatu namu na tafsirin alƙur'ani mai girma na mako mako daga masjidin ƙur'an wanda ke unguwar batira a birnin kano in ba manta ba darasin mu na ƙarshe mun cike da ƙarshen aya ta ɗari biyu da ashirin da shida cikin wannan sura mai albarka ko da ashirin da biyar wato fadin Allah madaukakin sarki la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum mm. da aka yau za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da ashirin da shida kuma wannan shi ne darasin mu na tamanin a cikin sura da aka za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن نوع اليمين yana daga nau'ukan rantsarantsai rantsuwar da ake kira da al'ilamu rantsuwa ta kaurace wa mata waɗansu malaman fito sukan fassara su ce rantsuwar shika wani nau'i ne daga cikin nau'ukan rantsuwa idan mutum yana so ya rabu da matarsa sai ya yi ko dai ya ce ba zai sake saduwa da ita ba ko ya ce ɗaki ba zai sake haɗa su da ita ba ko ya ce shimfiɗa ba za ta sake haɗa su da ita ba wannan rantsuwar a lokacin jahiliya din suka yi ta manufarsu shine sun saki mata da musulunci ya zo sai zai yi magana game da hukuncin irin wannan rantsuwa a musulunce to shine Allah madaukakin sarki ce game da waɗanda suke wa matansu ilahi shine mala yake al minan nisa'i wa da daka ila'i ga mata yana daga cikin rantsarantsi da haka shari'a za ta yi magana a kan hukuncinsa kalmar al'ila kamar yadda na faɗa ma'anarsu shine alhalifu rantsuwa akan ce Alayoli daidai da halafa ya halifu masdarinsa ne ila an ma'ana ya rantsu yana rantsuwa rantsuwa akan ce aliyatan wa alwatan wa ilwatan ubayy dan ka'ab da abdullahi dan dan abbas sun karanta lillazina yaqsimuna a madadin yuluna ko yi yuqsimuna ga waɗanda suke rantsewa sai suka kawo lafazin kismu ko afmu a madadin al'ila'u wannan kira'a ce tafsiriya don a fassara maka mai kalmar ila'u din ke nufi bi ma'ana al rantsuwa shine imam al-qurtubi yace wa ma'lumun an ya ƙasimu tafsirun abin sanannen abu ne cewa kalmar ya ƙasimu da ko yi ƙasimu da suka karanta abin da ake nufi fassara kalmar ila guda daga a wata kira a kuma har ila yau na alau a madadin yuluna kaga yuluna fili ne muzari amma alau fili ne madi shi ma dai daga al'ila a larabci kamar yadda na faɗa kan ce ala yuli ila'an wa ta'ala ta'alliyar wa atala itila'an duk ma'anarsa ne halafa shine Allah yake wala ya atali ulul fadli minkum wasati wala ya atali min al-ilahi kada ma'abuta falala daga cikin ku da yalwa su rantsi ay yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin cewa ba za su taimaki yan uwansu makusanta ba wani mawaki ya ce falaitu la an fakku ahadu kasidati takunu wa iyaha bima mithla ba'di wani yace qalilul alaya hadizul li yaminihi wa in sabaqat minhu ya aliyatu barrati shi ma dai daga al'ila ilahu din to ubangiji, ka ubangiji subhanahu wata'ala yana magana akan abin da ake yi a lokacin jahiliya abdullahi dan abu zai ce kana ilahul jahiliyyati asfalata wa sanatai kafin zuwa musulunci idan mutum ya yi rantsuwa cewa shimfiɗa ba za ta sake haɗa shi da matarsa ba ko ya ƙaurace mata ko ba za su sake zama gida ɗaya ba to ba zai dawo ba sai ya yi shekara ɗaya ko shekara biyu ma'ana saki ne amma komansa baya yiwuwa sai bayan shekara ɗaya ko shekara biyu hmm. sai ce wa aksar min zalik yakan iya makon haka ya qasuduna bidhalika idza almar'a abinda yasa suke yin haka in suna so su cutar da mace inda almasa'a idan tai musu ba daidai ba da ka fa waqata lahum arba'at ashhurin musulunci da yazo sai ya takaita abin a wata hudu shine Allah yake tarabbusu arba'ati ashhurin duk mutumin da ya rantsa cewa ba zai sadu da matarsa ba ko ba zai zauna gida ɗaya da ita ba ko ba za su haɗa shimfiɗa ba to an ba shi damar ya yi wata hudu kawai kada ya wuce wata hudu kare kenan an samu sassauci daga shekara ɗaya ko shekara biyu ko sama da haka an dawo wata hudu malamai suka ce da aka ce wata hudu ana nufin kololuwarsa amma mafi karancinsa yana iya zamowa kasa da wata hudu maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ilahi ma'ana ya ya kaura cewa matansa amma wata ɗaya ya yi bai shiga gidansa ba bai je inda suke ba hmm. to shine imam al-qurtubi yake cewa wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam maza Allah yayi wannan ilahin kuma har yayi saki ma haka kowanne daga ciki sunna ta tabbatar sai ce wa sababu ilahihi shi ku annabi abin da yasa ya nasa ilahin su'alu hmm. nisa'ihi iyahu min an-nafaqa ma laysa indahu matansa ne suka matsa masa da tambayar abin da bai da shi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga an kafa daula a Madina to sai suke kwatanta annabi da manya-manyan sarakunan duniya tunda shi ma yanzu shugaba ne kasa ce dungurungun a karkashinsa to sai suke ganin su ma yanzu sun kai su yi gogayya da matan sarakunan duniya to wannan sai ta ce sai an canja mun kayan daki wannan ta ce sai an sai mun zinari kaza wannan ta ce sai an mun kaza suka caja wa annabi sallallahu alaihi wasallama kai to ne ya fusata ya fita daga gidan yace ba zan sake shigowa gidan nan ba sai bayan wata daya Aisha ta ce sai muka ɗebi duwatsu guda talatin muna kirgawa don ranar da kwana ɗaya ya wuce sai mu ɗau dutse biyar ta ce annabi sai ya shigo gida bayan kwana ashirin da tara cif mu kuma da duwatsu talatin talatin muka ɗauka mun ɗauka wata sai ya kai kwana talatin aisha ta ce da ya tashi shigowa sai ya biyo ta ɗaki na mm. sai na ce masa to ai ka ce kwana talatin za ka yi yanzu kuma ga shi ashirin da tara ka yi zalla sallallahu alaihi wasallam sai ce aisha ai daman wata kwana ashirin da tara ne mm. wannan shine asali wani lokaci ne yakan kai talatin amma asalin kwanakin wata ashirin da tara ne mm. da aka dai wannan yana nuna cewa jin ila'i sunna ne kuma ana iya yin kasa da wata hudu amma duk yadda muke ya zuciya to kada ya kuskure ya wuce wata hudu kamar yadda hukunce hukunce za su biyo baya na fata gani kuma wannan yana nuna mana sauki na addinin musulunci a madadin musulunci ya kori ila'i duka a sai ya bashi amma sai ya yi mai sai ya sassauta shi a madadin ya bar shi a wata a shekara guda ko shekara biyu ko ma sama da haka sai ya jawo shi ya dawo da shi wata uku menene hikimar takaita ila'i a wata hudu kamar yadda za mu je malamai suka ce saboda shi ne kololuwar abin da mace take iya haƙuri mijinta ya kaurace mata duk mutumin da zai yi tafiya wata hudu ko ya kaurace matarsa wata hudu to idan aka same ta tana neman wasu mazan ba laifinta ba ne laifin ne domin a halittar da Allah ya wa 'ya'ya mata musamman wanda suka yi da aure to ƙololuwar abin da suke iya haƙuri na mazajen su su ƙaurace musu shine wata abu shine wata rana sai na umar yana yawo a cikin garin madina da daddare ya je wucewa ta gefen wani gida sai ya ji wata mata tana waka irin waƙoƙin bege da shauki da fatan ina ma a ce mijinta yana tare da ita tana tabawala hazan lailu wasu wadda jalibu وأرقني ألا قليلا أداعب أو ألاعب أو ترواية فوالله لولا خشية الله وهدمه لهرك من هذا السرير جوانب تشوانا دري من صوب ياكي يكاري gashi yayi bakin kirin saboda tsananin duhu hmm. amma duk da haka na kasa bacci saboda babu abokin wasa hmm. tace ba dan tsoron Allah ba kaɗai, da na gayyato wani ya taya ni kwanciya a wannan garin to wannan magana da umar ya ji ta tayar masa da hankali amma da yake sabalan yake yi patrol yake cikin dare kuma a ka'idarsa ya yin kane cikin daren kawai yana gano inda ake laifuka ne sai ya koma ya zamansa in gari ya waye sai turo masu kane sai ce a je ka kaza a je a da duk mutanen da suke wajen da ka sai da Umar bayan gari ya waye sai ya tura jami'an tsaro yake ku je gida kaza a unguwa kaza duk wanda ke cikin gidan ku kawo mun su da aka je aka bincika sai aka tarar mace ce ita kadai a gidan aka taho da ita da aka ko lokacin da aka kawo ta sai da umar ya sallama kowa ya ce a fita a bashi waje daga shi sai ita mm. sai ce baiwa Allah jiya da daddare na wuce ta gidanki na ji kina wasu wakoki ne yake faruwa me da damuwarki sai ta ce ai matsala ta kai ne kai ka tura mijina aiki yau sama da wata kaza ne da ba ma'ana gwamnati ta tura mijinta aiki ma'aikacin gwamnati ne kuma ya wuce wata hudu Za aka ta ce to wannan shi yasa na kasa kama kaina har nake wannan waƙoƙin ban ma san waƙoƙin sun fita har an ji wani ba to daga nan ne sai sai na umar ya tura gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen yasta hafsa sai ya kirawo sai ce ga ya mun menene iya kwanakin da ya mace take iya haƙuri mijinta bai sadu da ita ba duk gajin haƙurinta a duk tsananin haƙurinta sai ta ce wata hudu daga nan sai umar ya sa aka yi doka a gwamnati shiftin shiftin na ma'aikata wanda suke tafiya kwanan daji ko suke tafiya wani gari su bar matansu kar ya wuce wata hudu duk inda za a tura ta aiki wata ɗaya wata biyu wata uku a dawo da kai wani kuma ya je ya karɓe ka ka zo ka ga iyali dan ba kuma ba na taba faɗa ko a wannan majalisi na karatun tafsiri ko wani irin koke da nai ta samu daga wasu sojoji mabambanta a lokacin ministan tsaro uh, badaru tsohon gwamnan jihar jigawa kuma na yi magana da shi a lokacin kwarai baki da baki na isar da sakon sojoji kan cewa ga koken da sojoji suke yawan faɗa galibi a bariki ana samun fasikanci na matan sojoji in ba sa nan wasu suna neman matansu saboda wani sojan sai a kai shi shekara biyu bai zo ya ga matarsa ba wani sai shekara ɗaya bai zo ya ga matarsa ba to kaga shi ba dutse ba ne ita ba dutse ba ce shi mutum ne ita mutum ce in ba ya wasa ba shi a can yayi abin da ba daidai ba ita ma a nan kuma ta yi abin da ba daidai ba sai ka samu wani a nan an ɗauke matarsa wani kuma an kawo mijinta nan hmm. to kaga da ita wanda aka dauke mijinta yanzu an kawo mata miji ta can daban shi kuma an dauke shi an kai shi can wajen wata mata wannan dai yana daga cikin abubuwan da suke haifar da kire-kiren waɗannan fitintun da haka masu hukunci shugabanni da su kula da wannan ko shakka babu zai ba wa ma'aikata natsuwa ta yadda za su samu su yi aikin kuma zai kare faruwar waɗansu abubuwa marasa kyau irin wannan. Da ba ka lada. Na kan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce lillazina yuluna min nisa'ihim lallai ga waɗanda suka rantse cewa ba za su kusanci matansu ba mala yace an yi halifu na suka yi rantsuwa Allah ya jami hunna ba za su tarayyar aure da su ba ta rabu ku araba ake ashurin to su zauna tsawon wata hudu kalmar tarabbus malamai suka ce labari ne amma ma'anar da shine umarni suna zaunawa wata hudu abin nufi su zauna wata hudu an gane ko domin kabar yana zuwa da ma'anar ne da ma'anar amru faman da kalahu kana aminan kaga kabar ne bi ma'ana fa aminu to da aka tarabbusu a ba'at ashirin lallai su zauna wata hudu kar su wuce haka kalmar at-tarabbus shine al ba jira da dako shi ne Allah madaukakin sarki ce ya tarabbas da nan anfusihin na arba'at ashhurin lallai su zauna suna masu jira da daku, har wata hudu ya cika shi ne mala yake da Allah yake fahim fa'u in suka dawo kalmar fa'a ya fi uwi raja a yarju wa fatilun wa wa in da ibata ne na mutumi na tattalu fa asiru bai da ma fahim magan in dawo ma halar ukura wa fatilun lati ta bugi hata ta fi a bi ma na a min fa'a raja a yarju wani mawaki yake cewa fa fabat ولم أقبلت هو من حاجة الإنسان ما ليس فصاعد ولم تقل الذي أقبلت هو من حاجة الإنسان ما ليس قاضيا فصاعد بمعنى فرجعت رجعوا فيها إذا كداو أجتم فالكم بسئيدا سبا ko kuma bayan cikarsu ka ce ba za ka sadu da matarka ba ko ba za ku haɗa shimfiɗa ba kafin wata hudun sai ka huce ka dawo ko kuma da wata hudun suka cika cin sai ka huce ka dawo to haka ake so shine raja'u fiha aw ba'daha ko dai ka dawo tsakiyar kwanakin ba su gama cika ba ko kuma sai bayan da suka cika anil yamini ga wannan rantsuwar da kai idan watsayi ka dawo ka sadu da ita to in kai hakan fa inna allaha ghafurur rahim da Allah ne gafara ne mai jin kai laifin da ta maka sai Allah ya ce mata kai ma hucewar da kai sai Allah ya ce maka wali abu ya faru ala tuhibuna yassir Allah ku? Mm. Allah yana son masu yafiya in ka yafe shi ma sai ya maka shine ma da yake fa inna allaha ghafurun lahum ma atawhu min dararil mar'a Allah zai yafe maka abin da ka aikata na cutar da ita da kai baka sadu da ita a wannan lokaci ba bil halifi ta hanyar rantsuwa sannan rahimu Allah zai mai jin kai ne bihim ga dukkanin biyun baki da an gane ko ubangiji ya ce wa yana azamin talaka idan kuma miji ya yi nufin saki da wannan rantsuwar ma'ana da ya rantse cewa ba zai sadu da ita ba tsawon wata hudu ko shimfida ba za ta sake haɗa su ba ko gida ba zai sake haɗa su ba shi a zuciyarsa nufinsa ya sake ta ba zai dawo ba abada an gane ku to in wannan shine niyyarsa ai alaihi akan abin da yayi bi allan yafi'u ba zai dawo ba to fa fal falyuqihu to wannan sakin sai ya fito ya fade shi karara idan ya yi haka to ya sani fa inna Allah lalle Allah sami'un mai ji ne li qawlihim da maganganun su alimu kuma masani ne bi azamihim da kudurce kudurcen zuciyarsu al-ma'ana ma ne yake abinda ayat take nufi laysa lahum ba'da tarabbusi ma zikira illa al-fai'a aw al idan kwanakin wata hudu suka cika ga duk mijin da ya kaurace wa matarsa to babu ɗayan babu na ukun biyu ko dai ya dawo ya huce ko kuma ya sake ta babu na ukun waɗannan amma dole a cikin biyun nan sai an yi ɗaya idan bai sake ta ba hukuma za ta shiga ta sake ta domin ya wuce iya gejin da aka bashi amma idan bai kai wata uku ba a hudu ba to ba wanda ya isa ya sashi shi ya ce sai ya dawo ko gwamnati ba za ta iya tirsa shi ba hmm. matar ka ce ta kai karar ka ta ce yau watan ku biyu shimfiɗa ba ta haɗa ku ba to da hukuma za ta tambaye ka me kai sai ka ce ila'i na yi to an san a musulunci ila'i kuma limit ɗinsa shine wata uku nan sai dai hukuma ta ba ta rarrashi ta rarrashi ta alƙali ya ce to ki je ki hakuri har yanzu yana da dama Allah wata hudu ya bashi kuma bai cinye wata hudun ba to amma idan ya cinye wata hudun sai ta kawo ƙara. To a nan dole ne a sashi ya ɗaya biyu ko ya je ya janye su ci gaba da mu'amalar su ta zamantakewar aure ko in yaƙi a rubuta mata saki sakin da za a rubuta mata saki ɗaya ne na gobe ba za a sake ta saki uku ba a saki ɗaya in bai taɓa mata saki ba to wannan shine na ɗaya in ya taɓa mata sai a ce to yanzu an miki saki na biyu a sakamakon ya wuce ka'idar da aka bashi na ba ta an ba sannan malamai suka ce idan mace tana da irin wannan korafin to tun a farkon lamari take kai kara ba sai abu ya yi dole ba wata matan za ta zo ta ce maka yau rabanta da mijinta ya kai shekara biyu bai sadu da ita ba wata ta sai shekara kaza to ita shari'a ba ruwanta da hakurin da kika yi na zaman jira ranar da kika kai kara to daga wannan rana ake fara lissafi Ba dauka ga wata mata shekara goma mijinta bai sadu da ita ba kuma bata kai kara ba to wannan shekara goma abin da hukuma ta dauka za ta iya ne haƙurinta ne hmm. amma daga ranar da yau ta je ta shigar da ƙara kotu to daga yau ake fara lissafi da haka idan aka kira shi sai a ce to matarka ta ce ka ƙaurace mata sai ce eh me rabanka da ita sai ce yau shekara goma ta ce to shi kenan daga yau za a fara lissafa maka zuwa wata hudu hmm. ka je duk abin da za ka yi ka yi na ka huce ko ka yafe ka dawo idan ya yi falillahi alhamdu in bai daga wata hudu ya cika to shi ne sai a zartar masa da hukunci na ko a sake ta in bai dawo ba na mata ya yi shi ne Allah ce fa in ba'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu salata fa inna Allah sami'un alim imam al-qurtubi yace wa ikhtalafa al-ulama fi ma yaqau bihi al-ilahu malamai sun yi sabani a kan to ya ita rantsuwar sakin take kasancewa da wani irin lafazi za a yi amfani an gane ko min al-yamini na rantsuwa fa qala qawmu wasu malamai suka ce la yaqul ilahu illa bil yamini billah wasu suka ce ilahi baya yiwa sai an rantsi da Allah ma'ana sai lafazin rantsuwa ya gudana sai ka ce na rantsi da Allah daga yau shimfiɗa ba za ka sake haɗa da ke ba misali ko na rantse da Allah daga yau ba za ki sake gani na a gidan nan ba ko na rantse da Allah daga yau ba zan sake taɓa jikinki ba to wannan lafazin na rantse da Allah shi ya kulla ilahi da ba ka rantse ba kawai ka ce ba zan sake kwanciya da ke ba daki ba zai sake haɗa mu da ke ba to wannan bai zama ilahi ba saboda babu lafazin mai rantsuwa a cikin sa wanda shi asalin kalmar rantsu ilahi rantsuwa ake nufi da shi da ta imamu ya yace domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya ja bakin sa ya da ce miji zai ce na idan na sake kaza kaza uwa ta misali ya ce uwarsa ba dan ba dan halatta ya shi ba hmm. kaga wannan ai ba rantsuwa ba ce alwashi ne hmm. ko in yayi kaza kaza kaza kaza to kada Allah ya biya masa bukatunsa wannan ma ba rantsuwa ba ce alwashi ne da ka shi ilahi baya yiwa da alwashi sai da me rantsuwa sarihiya babu kutubi yace wa bihi Shafi shafi'i fil jadid wannan shi ne ra'ayin imam shafi'i a fatawassat ta biyu akwai ash-shafi'i fil qadim akwai ash-shafi'i fil jadid imam Shafi ya zauna a bagdad daga baya ya taso ya dawo misra a misra ya mutu to fatawoyin imam Shafi a bagdad su ake kira Shafi fil qadim a da can tsohuwar fatawa lokacin da yake bagdad ga abin da yake amma da ya dawo misra kuma ga abin da ya koma cewa domin kusan ita fatawa tana da alaka da gari tana da alaka da mutane tana da alaka da yanayi wani zai zo ya fatawa a bashi amsa daban wani ya fatawa a bashi wata amsa daban duk da fatawa iri ɗaya ce kamar rashin lafiya ne a wajen likita wani zai zo ya ce wa likita kai na yana ciwo sai ba shi wani magani da ba kai kuma an kaso kace kanka yana ciwo ya kalli ka sai ka wani maganin da ba wancan ba tare da dukkanin ku kun yi complaint din me ciwon kai to amma ta yi wancan ciwon kansa na gajiya ne mm. wancan kuma ciwon kansa wani maruru ne ya jawo masa to da haka wannan shi ne fatawa babu al ya ce wa qala ibn abbas ibn abdullah ibn kullu yaminin mu'na mana'at jima'an fa hiya ila'an ila'u dukkanin wata rantsuwar da ta hana saduwa da iyali to ana iya daukar ta da da ma'anar ila'i an gane ko wa bihi qala ash-sha'bi wannan shine maganar imam ash-sha'bi wa naqli wa malik wa ahlul hijaz to haka nan imamu eh, al-qurtubi yace fa kullu man halafa billahi aw bi sifatin duk wanda ya rantsa da sunan Allah ko da wata sifa daga cikin sifofinsa kuma yace ba zai sake kusantar matarsa ba to wannan rantsuwar za a dauke ta matsayin ila'i kamar misali ba sai ya ce na rantsa da Allah ba in ya ce na rantse da ikon Allah hmm. na rantse da ilimin Allah na rantse da rayuwar Allah na rantse da buwayar Allah kaga ba sai ya ce ya rantse da Allah ba hmm. da waɗannan dukkanin sifofin Allah ne sifofin Allah kuma da Allah din ba a bambanta su da haka idan yi rantsuwa da su kuma rantsuwa ce aw qala ko yake uqsimu billahi aw ashhadu billahi aw alayya ahadullahi ma'ana duk waɗannan kalmomin ya faɗi da su duk za a iya ɗaukar su a matsayin ilahi an gane ko kamar ya ce na rantsa da nisa kullahi bin matullahi da sauransu fa'in kada idan ya ce simu au a'azimu walan ya fito billahi amma da zai ce na rantsa wasu wani lokaci mutane suna haka ba za ku faɗi sunan Allah ba ka ce haba ya ce na rantsa eh. amma bai ce da Allah ba eh. bai kama sunan Allah ba eh. ولم يذكر بالله فقيل أول كون أنت لا يدخل عليه الإله وأن إلهي ya kuna إلا أن يكون أراد بالله ونواه ko sai dai in ya yi nufin sunan Allah ambata wanda ya kawai ba da akwai mutumin da zai ce maka na rantsi yana nufin da Allah amma bai faɗa ba sai dai ya bar da Allah ɗin a zuciyarsa to wannan rantsuwa ce cikakkiya da haka dai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake fa in azaba salatu fa inna Allah ghafurur rahim وإذا أبغوا طلاقا فإن الله سميع عليم تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر نعم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إيه. ولهن نصف الذي عليهن بالمعروف نعم. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم to abu guda biyu wanda malamai suke kulla shi a ƙarƙashin ayar da ta shuɗe na farko suka ce mata da aka ce lillazi na yulu da min nisa'i ai matan da ya halatta mutum ya aura akwai musulma akwai baki a ko to hukuncin ila'i ya shafi dukkanin mata ko da ka musulma ce kai mata ila'i hukuncin kenan ko da baki tajiya ce kai mata ila'i hukuncin kenan ko da ya ce ko da baiwa ce ina fata an gaji sannan abu na biyu suka ce da mutum zai warware ila'in ya ce ba zai sadu da matarsa ba sai nan da wata uku ko hudu ko daya ko biyu sai ya fasa ya huce kila ta rarrashe shi aka daidaita ta ba shi hakuri to idan ya dawo faransuwa ce a kansa sai ya yi kafara da aka hukuncin kafarar rantsuwa yana nan akan wanda ya yi ila'i da adadi bai cika adadin ba wanda hukuncin kafarar rantsuwa ayat suratul ma'ida ta faɗa fa kafaratu it'amu asharati na min awsati ma tusimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ubangiji madaukakin sarki ya ce, wal mutallaqat ma da yake kuma mata al kalamu ala talaqi yanzu kuma magana za ta tsallaka cikin maganar saki wal muta'allaqu bihi da duk abin da ke da alaka da saki qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wal mutallaqat lallai matan da aka saka kalmar mutallaqat jam'i ne na al mutallaqat al mutallaqat mace da aka sake ta ita kadai da yi wa lamun din fataha mutallaqa ismul maf'ul kenan amma al mutalliqu shi wanda ya sake shi kan ba a yi masa ta'aliki domin mace ba ta asali na waye na namiji ne da haka za ka iya cewa eh, mutallak wanda aka saka mutallik wanda ya saki mutallak matar mutallik mijin to ita mace tun da mace ce akwai alamar ta'anisi fil asma'i ita ce ta ta'anisi a hayanan to kaga za a cewa al-mutallaqatu a sa ta kamar Aisha tu Fatima tu Sauda tu tutu din nan eh. alama ce da suke nuna suna na mace ne an gane ko duk da a wani lokaci akan iya samun suna da wannan alamar kuma ba na mata ba ne lafazin ne na mace amma sunan namiji ne eh. ma'ana maza ke gawa kamar alhaji eh. an gane ko kamar hamzatu kamar usamatu kaga ana samun su tutu amma sunan ne maza ne wani lokaci akan samu namiji da sunan mata ko a hausa ma ana samun irin wannan ana fata gani da daga ne nan Allah yana nufin matan da aka saka jam'u mutallaqatin jam'i ne na al-mutallaqatu baya daya mutallaqat jam'u tani jam'u muzakkar muannas salim ke da bi bayan al-alif wa ta'i fi akhir to anan shi ma ya kunshi macen nan ba kitabiya ce a'a musulma ce an gane ko? inda bambancin yadda kawai kamar yadda za mu ji shi ne in ya ko baiwa ce musulunci ya halatta wa musulmi ya auruwa a halin kitabi aliyawon wani talakun matsayi ba wa ba'abun labi da mutu kitabai da dullakun wa ba'abun kun yillun lahum wa musa rajmin al-mu'minat wa musa rajmin al-ladina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahunna musulmi na bayan musafi na wala musulmi biya kada da haka musulmi zai iya auren kirista zai iya auren bayahudiya to idan ya sake ta ita ma wannan hukuncin ne a kanta amsa shi ne eh ba ka nan kuma musulma bambancin kawai a ya da baiwa yake ita baiwa kamar yadda za mu ji iddarta tana bambanta da ƴaƴa shi ne Allah ya ce wal mutallaqatu matan da aka saka yatarabbasna za su yi jira aini yantazirna za su yi dako bi anfusihinna akan kan kansu alin nikahi ba za su sake wani auren ba salasata qurudin har tsawon kuruɗi guda uku malai ce tamdimi ihini talaki wannan kuruɗin zai wuce daga lokacin da aka yi sakin jam'u qara'in bi fathil qaf an gane ko wasu malaman luga kamar abu zai ya ce qarqu kafin din sa fataha ce amma imamul asma'i yace ko kafin din damma ake mata mufrad din kenan jamsu da shine quru wasu man suka ce mufrad din shine aqru'un ko aqra'un jamsu da shine quru'un to da ka ubangiji hutun sarki ce idan aka saki mace za ta yi jira har tsawon ƙurƙi guda uku za mu ji me ake nufi da ƙurƙi shine ma da yake wa huwa a tururu a wani kaulin malamai sun ce kurkudin ma'anarsa shi ne tsarki da aka nan idan aka saki mace sai ta yi tsarki uku tsarki uku to shi ba tsarki yana faruwa ne bayan jinin haila idan mace ta yi haila haila ta dauke ta wanka to tsarki da yake da to sai ta sake wata haila haila ta dauke ta sake wanka tsarki biyu kenan sai ta sake wata haila haila ta sake daukewa ta yi wanka tsarki na uku ke kenan da za ta yi haila jinin haila ya dauke ba ta ba to ba ta tsarki ba shi tsarki shi ne bayan daukewar jinin haila a yi wanka wannan shi ake kira da suna tsarki kuma daman asali ana so ne in mutum zai saki matarsa ya saki ta tana cikin tsarki ta yi haila jinin ya dauke ta yi wanka ba ka sadu da ita ba sai ka sake ta to yanzu za ka maimaita irin wannan yanayi sau uku shine ta gama ita amma akwai malaman da suka fassara ko kudin nan ne hailan ba tsarkin ba idan mace yanzu sai jinin haila sai jinin ya dauke to ko ba wanka ba yanzu ta yi jini daya amma ba ta tsarki ba to ta sake yin wannan jini na biyu ta sake yin wannan jini na uku idan ka ɗauki fassarar malaman farko wanda suka ce uku duhuru ake nufi da shi to kenan mace iddata ba za ta kare ba sai ta yi jini sau uku kuma ta yi wanka a jikon na uku to shine ta gama idda da mace za ta yi jini biyu lokacin da mijinta ya sake ta duk ta yi wanka da ta yi na uku jinin ya ɗauke ke nan ba ta yi wanka ba sai mijinta ya zo ke na dawo da ke to ta dawo saboda yanzu jini biyu ta yi a tsarki biyu ta yi da jini ɗaya idan fassarar jini ta ɗauka to yanzu kaga ta yi jini uku idan fassarar tsarki ta ɗauka to yanzu ba da tsarki uku ba jini biyu ta yi da tsarki biyu da jini ɗaya ba tsarki na ba za mu bai abin yana da bambanci ɗan kaɗan in an sa hankali za a fahimta bambancin jini da tsarki tsarki shine wankan da ake bayan ɗaukewar ne jini amma shi kuma jini shine a yi jinin jinin ya ɗauke ba a yi wanka ba tunda a baya Allah madaukakin sarki ce wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adha فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربون ya يطهرن kar ku kusanci mata sai jinin ya dauki shi kanka dauke wa jinin sunansa tuhuru to amma wannan tuhurun baya halatta saduwa da mace dan mace ta yi jini jinin ya dauke ba ta yi wanka ba ta ba zai zata ita ba sai Allah ya ce fa idza ta daharna sai in tayi wanka to fa atuhunna min haythu amarakum Allah sai ku sadu da su ta inda Allah madaukakin sarki ya kuma ina ba ta gani to shine malai yace aw il haythu wasu malaman sun fassara wuru'u din da shine haythu wasu kuma sun fassara da shine zuhur sai yace kaulani maganganu guda biyu na malamai wal awwalu inda malik ra'ayin farko wanda yake cewa الظهر شيني القروء ra'ayin imamu malik kenan da wasu daga cikin malamai ce wa haza amma kuma sani wannan hukunci filma da kuli bihinna ya takaita ne ga matan da aka tare da su idan mutum ya auri matarsa ya tare da ita Abin da ake nufi da tarewa a yaren shari'a ana nufin ya sadu da ita ba ana nufin aka ɗauko ta aka kawo gidansa ba aka yi mata jeran kaya a hausan an ce tarewa wanda ake nufi da amma musulunci in kaji malami yana karantar da addini ko fikihu ko hadisi ko tafsiri yana ce maka tarewa ba yana nufin tarewar jeran kaya ba a tarewar saduwa domin sau da dama za mutum zai auri mace ba ta tare a gidansa ba kuma yake dauke ta ko a gidansu ba ya faɗi da ita wannan sunanta an tare da ita da aka shi wannan hukuncin na matan da aka tare da su ne abin da aka sadu da su shine ma da yake filma dukuli bihinna na matan da aka yi dukuli da su ma'ana aka sadu da su da haka idan mace aka aure ta kuma mijinta ya sadu da ita sai ya sake ta to shine sai ta yi jini uku ko ta yi tsarki uku kafin iddarta ta ƙare to kaga kenan yanzu akwai matar da ita kuma an aure ta amma ba a sadu da ita ba kuma aka sake ta to ita yaya hukuncin ta yake shine malam zai gaya mana sai ce amma ghayruhunna amma matar da ba a tare da ita ba ma'ana ba a sadu da ita ba fala iddata alaihinna ita wannan in ka sake ta ba za ta yi idda ba wannan zai nuna maka ashe daman iddar saduwa ce take jawo ta in dai iddar saki ce saduwa ce take jawo ta me yasa aka ce mata ta yi idda in an sake ta saboda an faɗi da ita to me hikimar saboda a tabbatar da ba ta da ciki dan kar ta dauki dan wani ka kai gidan wani wannan dan musulunci ya rarraba nasaba wane ya san ɗansa wane ya san jikansa wane ya san wa gaje shi wane ya san waye ba zai gaje shi ba wannan kan ba za a san haka ba sai mata sun tsare idda to shi kuma ita kuma mace a musulunce a ɗaya wata uku ana iya gane tana da ciki ko ba ta da ciki ko ta yi tsakanin ko ba ta yi tsakanin ba idan tana jinin haila hmm. to idan aka ga jinin ya ki zuwa to alama ce daga cikin alamomin me tana da ciki Hmm. kaga a wannan lokacin ba za ta yi aure ba domin in ta yi aure to yanzu ta ɗauki ɗan wani ta kai gidan wani to idan mace ba a sadu da ita ba fa kaga ba magana idda saboda me ba magana ma shiga ciki tunda bai sadu da ita ba da haka ko yau aka sadu aka saki mace in an aure ta ba a sadu da ita ba a gobe za ta iya ɗaura aurenta ba ruwanta hmm. domin ubangiji ya ce ya yi wallazi na amanu idza nakatum almu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka auri mata muminai sai kuka sake su ba tare da kun sadu da su ba to fa ba ku da wata iddar da za su yi da ka a yau ya sake ta an jima sai a ɗaura mata aure da ka wannan ayar tana magana ne akan matar da aka sadu da ita kaga kenan da aka ce wal mudallaqatu matan da aka saka amun ne urida bihi al lafazi ne wanda zai iya ɗaukar dukkan mata amma ba duka ake nufi baban da wasu daga ciki yanzu an cire wacce ba a sadu da ita ba to duk da haka akwai da za a sake cirewa malai ce wal hawamilu sai kuma mata masu ciki duk macen da mijinta ya sake ta tana da ciki to ita ta ba jini uku bace ko tsarki uku domin a mafi yawan lokaci ma mace in tana da ciki ba ta ne ba ta jinin al'ada ka ita ne ciki in an sake ta ba za a ce ta jini uku ba ba za a ce ta tsarki uku ba domin a wannan lokacin ma mafi yawancin su ba sa jinin da ka ita hukuncin ta daban kamar yadda za mu ji a nan gaba to a iya nan kadai ya isa ya nuna maka ashe ana sakan mace ne ne mai ciki da yanzu za a yi magana a kan iddan mai ciki in an sake ta a shi kenan ana sakan mace mai mai mai ciki mai ciki haka ina wanda ya ciki mace mai ciki an sake ta sakin bai yi ba karatun yan firamare haka wannan ya nuna maka mutuwa ya yi ya bar allansa a tsangaya za ka iya gane malamin da dan gudun makaranta ne damar da kai zirga fada damar dan gudun makaranta ne kuma da wuri ya gudu ya bar makaranta don wannan aya izu na uku take a bakara ba kaga tun da farkon farawa daman mai gudun makaranta ne da ka ubangiji ala wata'ala yi magana a kan iddar mai ciki idan an sake ta da iddar mace ya isa ya isa ita ce wacce ta daina al'ada tsohuwa macen da ta girma a shekaru ana iya saka tsohuwa to amma an sake ta ita ta riga ta dina al'ada da ya ba ta gida Allah ya faɗa to sannan ana iya auren yarinya ko mun kankanta ta ina masu cewa ba a auren yara kanana a musulunci ana auren yarinya karama malamai suka ce abinda kawai za a jira ba za a sadu da ita ba sai ta isa saduwa ibnu battal yace duk malaman da na sani sun yi ijma'i akan cewa aure bai da shekarun farawa koyaushe ana iya auren yarinya yau aka haife ta ba za a iya daura mata aure iyaye kuma ladi suna wannan yarinya jaririya suke daura aure kaga dan suka yi wannan sun huta da duk wani kalubalen yan I love you ta ko ka ce I love you sai ce an ba da ita an huta amma yana daga cikin abin da iyaye suke barwa kansu na aiki jiƙaƙƙe ka bar ɗanka babba baka riga kai mata miji ba wannan yazo wannan yazo to kai kanka ka tara wa kanka magana sai a biyo maka ta nan ka ce ka magana a sake biyo maka ta nan da ka ce na riga na ba da ita ne mata miji magana ta kai da haka ne a musulunci shekarun aure ba su da karanci yau aka haifi yarinya ana iya daura mata aure amma ba za a sadu da ita ba sai ta isa ne saduwa ta girma to irin wannan yaran da aka aura su ma da ƙananan shekaru ko jinin al'ada ba su fara ba ana kuma iya saka su don an sake su sun kuma yaya yaƙi su su ma ƙur'ani ya faɗa eh. shi ne allah maɗaukacin sarki ce wallahi ya isna min al-mahiri min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahinna lallai matan da suka ɗebe ƙauna daga jinin haila daga cikin mata, yanku. ma'ana wanda suka girma suka dina jinin al'ada sai kuma mijinsu ya sake su to fa hunna su iddatu salasatu ashhurin wata uku ne ba jini uku ko tsarki uku ba kaga su wata kwana 90 kawai za su ina fata an gane domin malamai suka ce duk inda shari'a ta ce a yi abu da wata to mafi cikar kwanakin watan ake ɗauka ba na ƙasan ba mun ce wata mafi yawancin kwanakinsa shine nawa talatin talatin ƙololuwar wata ya kai kwana talatin baya talatin da ɗaya kamar da kuma baya ashirin da takwas hmm. mafi yawansa shine ashirin da tara amma in ya wuce ya kai kwana nawa talatin wannan da aka ce za su yi idda ta wata uku malamai suka ce kwana talatin talatin uku za su hmm. kaga kwana nawa kenan casa'in to haka sai Allah ya ce wallahi lam yahidna haka matan da basu isa haila ba su ma hmm. wanda ya nuna maka ana iya auren mace tun bata isa haila ba kuma za a iya sakarta hmm. kuma an sake ta tunda ita ba ta haila ba magana salasatu qur'in ake ba a'a ita salasatu ashurin ne wata uku ne kwana casa'in to sannan sai Allah ya ce wa ulatul ahmali sun kuma mata masu ciki ajaluhunna iddasu ay yadana hamlahunna shine sarai hmm. dan mutum ya saki matarsa yau ko tana da ciki wata daya to kuma ba za ta gama idda ba sai ta haihu hmm. shine abinda malamai suke ce abadul ne, hmm. kwanakin da sun fi nisa cikin kwanakin idda shine ne da ce wal hawamilu mata masu ciki fa iddatuhunna suma iddatu an yaba ana hamlahunna shine su haife cikin su kama fi suratul talaqi kamar yadda zuwa ayat suratul talaqi ko yanzu abin da ya rage cikin mata wanda ba mu kwashe ba shine mace ɗaya ita ce baiwa wacce ba ɗaya ba daga cikin wani mudallaka su matan da aka saka kun ga mun cire wacce take bata isa haila ba yarinya karama kenan mun cire wacce ta gama haila mun cire mai ciki yanzu ɗaya ya rage mu cike mu cire ita ce baiwa wacce ba ya ba domin ita ma baiwa ya halatta a aure ta idan mutum ya auri baiwa shin in ya sake ta iddata irin ta yada ne to shine ma da yake wal imam su bayi mata in an aure su fa iddatuhunna su iddatu in an sake su qur'ani jini bi suke yi an gane ko bi sunna kamar yadda nassan hadisi ya tabbatar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce wal imam ta tadliqatani wa iddatuhunna haifa tani zala ce su bayi sakin su saki biyu ne kololuwa idda su kuma jini biyu ce kololuwa abinda ake nufi idan mace ya kake aure hmm. saki uku ne yake raba ku da ita gaba daya har sai ta yi wani auren bayan dallaka ha fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha Gaira gairahu in ya ce hmm. amma idan baiwa ce in kai mata saki daya to yanzu a madadin daya da rabi na ya yake in ka sake wa baiwa saki na biyu to ka cika ɗaya da rabi yanzu idan saki biyun ta shine uku saki biyu na baiwa shine uku na ɗaya ukun ya shine biyu na baiwa to haka nan ita baiwa in ka sake ta in tana cikin zawatul aqra'i masu jini to ita jini biyu za ta yi idan mutum ya saki matarsa baiwa ce sai ta jini ɗaya bai mai da ita ba to kar ya ɗauka kamar ya ce jini uku za ta yi yanzu saura jini ɗaya hmm. idan kai sakaci ta sake yin jini na biyu baka mai da ita ba to yanzu ta buje maka hmm. yanzu kuma sai da sabon ɗaurin aure da sabon sadaki hmm. shi ne ma da yake wannan shi ne abin da suna tabbatar kamar yadda na karanto mana hadisi ubangiji ya ce wala yahillu da wanda bai halatta ba ga su mata an yaktumna su boye ma khalaqa Allah abinda Allah ya halatta fi arhamihinna a cikin mahaifarsu abinda wanda yake nufi shine yaso da dama mace in aka sake ta saboda jin haushin saki an gane ko sai ta ki fadar tana da ciki sai ta je ta zuba wanda inda tana da ciki kaga yanzu iddar ta za ta yi tsawo domin iddar mata masu ciki har sai ta yi ne haihu to ita ba ta so ta wannan lokacin Allah Allah take ta rabu da mijin saboda haushin sa take ji an rabu a yadda kwallon mangwaro a huta da guda wasu kuma a lokacin jahiliya sai su ki faɗa suna da ciki saboda suna son wani to bar su ɗau cikin sai su kai wa wancan wani sai a haihu da shi to duk suna yin haka ko kuma ma kalaka Allahu fi na abinda Allah ya halitta a cikin cikin cikin mahaifarsu hmm. ba kai ciki ba har jinin al'ada hmm. idan mace tana so ta yi sauri ta rabu da miji in ya sake ta to wata a jini biyu sai ta yi ƙarya ta ce ta gama jini ai ta daru da ita to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce bai halatta ba ga mata su rinka koyi abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu dan jin zafin saki abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu din nan ko dai ɗa ko kuma me jinin al'ada domin dukkanin waɗannan guda biyu a cikin mahaifa suke ɗa a cikin mahaifa yake jinin al'ada ma daga cikin mahaifa yake zuwa an gane ko da haka Allah subhanahu wata'ala ke. kada bai halatta ba da mata sun rinka boye abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in sun yi imani da Allah kuma da ranar lahira malai ce min alwaladi aw al shine jinin al'ada ko kuma da to cewa bai halatta su koyi ba malamai suka ce wannan ya nuna maganar su ita ce a bakkar ba an gani yanzu da miji da mata za ku fara rigima akan idda wanda hakan tana faruwa wani lokaci mijin ya zo ya ce wallahi ba ta gama idda ba ita kuma ta ce wallahi ta gama wani mijin ma har ya kai kara ya ce an ɗaura wa matarsa aure kuma ba ta gama iddarsa ba wai shi ma yana lissafa to idan irin wannan rigimar ta kaure maganar wace waye a bakkar ba malamai suka ce maganar mace ce a bakkar ba musulunci ba abin da bai tantance ba akwai rigimar da in kana yi da mutum ya fi ka gaskiya saboda shi Allah ya bawa hujja da dama a hannunsa yanzu jinin al'ada mace ke yi ko namiji haihuwa daukar ciki mace ke yi ko namiji to da haka wa zai faɗi wannan sama da ita babu cikin nan a jikin ta yake jinin al'ada nan ita take yi kuma ka zo kana cewa ba ta yi ba ita kuma tana ta yi magana ba za a karfa kai kana yi ne ba da lada to da haka malamai suka ce a nan ya nuna in ana rigima tsakanin mace da miji akan jinin al'ada ko akan jini akan gama idda to maganar mace ita ce a bakar ba suka ce sai dai in ta zo da abin da hankali ba zai karbe shi ba suka ce idan mace ta ce a wata daya ta gama idda kuma ita mai yin jini ce ma'ana har jini ukun duk ta yi shi a wata daya suka ce ba za a karɓi maganar ta ba wannan karya ce wasu ka ce in ta faɗi haka a ƙasa da wata ɗaya da rabi ba za a karɓa ba wasu ka ce in ta faɗi haka a ƙasa da kwana arba'in ba za a karɓa ba to ya danganta da bambance bambancen fitoyin malamai amma dai ka sani maganar ta ita ce a bar karɓa ba ta ka ba idan an je kotu abinda alƙali zai tambaye ta wance tsakaninki da Allah wannan abin da kika faɗa gaskiya ne kin gama ɗaya eh. sai ce to sai dai kai hakuri ba wani zancen a ce karance karance magana ta ita ce a bakar ba kamar maganar saki ne za ka ga wani lokaci rigima ta kaure tsakanin mata da miji yana bai sake ta ba tana ya sake to a nan kuma magana wa za a karba miji dan shi yake saki shi ya ce bai bake kin ce kin an yi to ta su za ta ba ko taki sa shi ma malamai ta ce sai dai in kina da wata hujja da ta fita ka a'a ga takardar da ya rubuta da hannunsa da sa kwanan wata da komai rubutun nan an shaida na sani ko ga shaidun da ya gaya wa cewa ya yi sakin in suka zo suka shaida to a nan ne sai a karɓi maganar ta ba ta maganar ta ba ta faɗa amma ba ka ba kawai suna yin kurman jayayya kurman musu ba wani shaida a tsakani ita ta ce an sake ta shi yana shi bai yi sake ba sai a ce ki hakuri sakin nan fa na sani A lokaci wata sai ta zo da wani tsoron Allah ta to ai malam yanzu fa har uku ya yi ya janye ya ce bi ne ya je na ira baki Allah zai tambaya ba zai tambaya shi ki bashi da hankinsa. idan so kike dole sai kin rabu da shi to kai ki laƙaya masa cewa yayi saki akwai wata hanyar da musulunci ya baki so kike a rabu to kawai ni ba magana saki ba ba ni kawai na gashi to shi kenan ba kira ne zai ci kawai gashi a cikin ke so tafi da kudin sa a banza ai ba zai yi ba ce to yanzu masa da sadakin sa tun da kin gaji ba kira ba abin da zai ci kawai la dara wa la qira da ka mu gane a irin waɗannan abubuwa idan jayayya ta kaure wanda tana kaurewa din wata hanya za a ba a sasanta cikin sauki shine kowa ga irin damar da Allah subhanahu wataala ya bashi sannan da Allah subhanahu wataala yake in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai sun kasance sun yi imani da Allah da ranar lahira malamai suka ce anan ba sharadi bane wa'idi abin nan ne tarhibi ne ma'ana ba ta aka yi in sun kasance sun yi imani da Allah da ranar lahira kar su koye a ba haka ake nufi ba ba sharadi bane na'am domin ai akwai matar da wata imani da Allah da ranar lahira ba kuma an halatta maka ka aure ta hmm. amma duk da haka hukuncin wala'i yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi ta yana kanta hmm. da haka abinda Allah yake nufi mata kar su koye ciki kar su koye jinin al'ada kar su koye batun idda in saki ya auku tsakanin su da mazan su dan jin haushin mazan kafiya ta hmm. to sannan in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir kuma su kiyaye Allah su sani akwai Allah kuma akwai ranar lahira abin nufi don sun goye a duniya a lahira Allah subhanahu wata'ala yana nan kuma ya sani kuma Allah bata madaukakin sarki zai yi hisabi ina ba ta gani da haka malamai suka ce in kunna yumin da billahi wa lawil a nan ba sharadi bane a'a wa'idi ne hmm. shi yasa imamu al-qurtubi yace kana sulaiman ibn yasa sulaiman ibn yasa ya ce wa lam tu'mar an tabtaha an-nisa fa nazara ila furujihinna idan irin wannan matsalar ta kaure a matakin farko musulunci bai yadda a je a wani bincike ba ma tukuna kun san akwai abubuwa da zamani ya zo da su kotunan zamani suna amfani da sojan tantancewa amma shari'a court kotunan musulunci ba za su yarda da wannan ba hmm. mutum ne yake da mata kuma yana saduwa da ita amma sai ce cikin da yake jikinta ba naka bane in kotunan zamani ta ce sai a ce a je a yi dna hmm. ko ba musulunci ba a dna musulunci bai yadda da wannan dna ka yadda mata ka ce eh ka yadda kana saduwa da ita eh to dole ka karbi cikin da ta zo maka ci an wala duli firash zalla ce ciki namiji ne ko da farko kuma ka kama ta wanda ɗan naka ne in dai ka yadda ba ta kace kuma kana saduwa da ita ba domin na shiga ban dauka ba ba ta da barawo hanya ɗaya za ka ba in baka yadda ba ta ka ce to ku zo ku yi li'ani ka zo ta yi rantsuwa biyar cewa ka ne kai kuma ka yi rantsuwa biyar ka ce ba naka ba ne to daga nan sai a raba tsakanin ku ita dole ta haƙura ta sauɗa tun da mace ita take haihuwa sai a tsare ɗan a ce ba naka ba ne kuma babu aure tsakanin kai da ita har abada والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة عليهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصالحين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن كان من الصالحين حتى إنه لمن الكاذبين ويدروا أن هكذا إن كان من الكاذبين إنه لمن ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ذاك وأن الرزق سنة رزقه اللي wannan su suke raba gaddama idan miji ya ce ba ɗansa ba ne amma wani dna a musulunci baya ya raba gaddama da shi da aikin banza duk ɗaya ne to haka a nan ɗaya daga cikin malamai sulaiman dan yasa ya ce idan mace ta ce ba ta da ta yi jini ko ba ta da ciki lokacin da mijinta ya sake ta shi kuma yana zargin tana da cikin ko yana zargin ba ta gama idda ba ba za a ce a je a iskanin ba ko a je a wani gwaje-gwaje shi ne ya ce walam umar an tabtaha nisabu ba a umarta mace da ta bude fanuzira ila fujihin a je a duba tsaraicin ta wai dan a bincika a tabbatar abin da ta faɗa din nan gaske ne ko ba gaske ba ne? musulunci bai yadda da wannan ba walakin wakila zalika ilayhin sai dai a hada ta a sai dai Allah ya bar wannan ne a hannun su mata in kunna mu'minat mu'tamanat amma da sharadin in ba ka da wani zargi a kanta in ko kana da zargi a kanta to wannan kuma wani abu ne na daban sai abu wata hanya kuma daban sai a warware sai ce wa ma'anan nahi anil kitimani abinda ake nufi da hanin su boye ai annahi anil idrari bil zawji su cutar da miji wa izhabu haqqihi kasta ta fi masa da haƙƙinsa fa iza qalat al mutallaqa domin idan mace wacce aka sake ta tace hibtu na gama haila wa hiya lam tahi kuma bata haila ba zahabat bi haqqi ta tafi da haƙƙin miji min al irtija'i na damar kome an gane ko wa idza qalat lam ahib in tace bata yi haila ba wa hiya qad hadat kuma ta yi haila to nan kuma alzabat min an nafaqati anan ta dora masa nauyin ya ci gaba da kula da ita na kwanakin idda hmm. sai ce kada katada imamu katada ibn al-da'ama as-saniyya ce hmm. kanat adatuhunna fil jahiliya al'adar mata a lokacin jahiliya ya kasance ayyaktumna hamla suna boye ciki in an sake su da shi musamman in karami ne li yulhiqna alwalad bil zawj aljadid dan su kaiwa miji sabo din da shi kuma a lokacin saboda jahiliya ce murna yake ya aure mace haddada ma'ana an zo masa da alaf sa da lada aure yayi albarka kenan an da adam koro ke ta fa fi zalika nazala gaba da haka ne wannan aya ta sauka wala wannan lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihim sai ce wa hukiya ko wa haka anna rajulan an hakaito cewa wani mutum min ashja'a dan kabilar banu ashja'a أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زوج من ذاك صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا مائكين ألا إني طلقت امرأتي وهي هبلى na saki matata tana da ciki su amulu an ta tazawwaja fa yasira wani bi gairi? ba ni da tabbacinta na san ba ta da kirki za ta iya yin aure ta tafi da ɗana gidan wani fa anzalallahu al-aya sanadiyya haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wa ruddatil mar'atu al-ashri alayhi da ta ka dawo masa da wannan matar ta saboda tana da cikinsa. sa hmm. al-imam ibn al-munzir yace wa qala kullu man min ahalin ilmi duk malaman da na taɓa kiyaye ilimi daga gare su sun ce idza qalat al mar'atu fi asharati ayyami idan mace cikin kwana goma ta ce qad hittu fala na yi jinin haila guda uku duka na gama wanqadat iddati iddata ta kare su la ku ba za a yadda ba domin ba yadda za a cikin kwana goma wacce kai jinin haila har guda uku baya yiwa sanai ce wala yuqbalu ka minha ba za a karɓi wannan magana ba daga gare ta illa an taqula sai dai in ta ce kada askattu sakatan yi bari to idan mace ta ce ta yi bari ko a kwana ɗaya ne dole ka yadda saboda a kwana ɗaya ana iya yin me bari kasa da kwana ma ya ce ƙaddi sabana kalkuhu kuma abin da ta halitta din matikar sai barin matukar halitta ta bayyana a tattare da shi kun san bari iri biyu ne akwai barin kawai jijjigar jini ta rinka zuba daga jikin mace ciki ne ya lalace to wannan barin baya sa ta gama idda amma duk barin da abin da ta fitar din alamar halittar mutum ta fara bayyana a gare shi wannan za a irga wannan barin cikin mai idda da aka yanzu daidai take da mace mai cikin da ta haihu da aka iddata ta gama wa ulatul ahmali ajaluhunna ayya ba'ana hamlahunna macen da ta yi bari barin da halittar mutum ta bayyana a cikinsa to in sakatta aka yi ta gama idda in mijinta ne ya mutu nan ma ta gama ta kaba. domin ita ma mace idan aka mijinta ya mutu tana da ciki hmm. mijin yana mutuwa yanzu Fargabar gaya mata ma sai kawai naƙuda ta kama ta fi ta haihu to ita ta gama iddata ta ta gama ta ta to haka nan macen da aka gaya mata mijinta ya mutu tana da ƙaramin ciki kawai sai fargaba ta sa jini ya tsinke mata sai ta farin cikin to in halittar mutum ta bayyana a cikin to ita ma nan ta gama ta kaba in ku halittar mutum ba ta bayyana ba kawai jini ne in ke mata daga haka cikin ya lalace to har yanzu ba ta gama ta kaba ba sai ta yi wata hudu da kwana goma na ba ta gani Imam Al-Qurtubi yace wa tulifa ko wa talafu bil muddati allati tusaddaqu malamai sun yi sabani game da kwanakin da ake gaskata mace in ce ta gaba idda a cikinsa. sa ma'ana ta gama jini uku fa qala malik imamu malik yace idza qalat in inda iddati fi amalin Tan tanqadi fi mithlihi al iddatu idan ta ce iddata ta kare cikin kwanakin da a irin su idda tana iya karewa qulila qawluha sai aka magana ta fa in akhbarat bil qada' bil qida' al iddati fi muddatin taqa'u nadiran fa kaulani amma idan ta faɗi magana akan lokacin da yana iya yiwuwa ba ta gama idda kuma zai iya yiwuwa ta gama idda ba to anan malamai suna da maganganun guda ne wa qala fi kitabi muhammad la tusaddaku illa fi shahrin wani wasu malamai suka ce sai ta kai sai ta yi yace ta gaba a wata ɗaya da rabi ko ta ko kwana arba'in ko dai wani abu makamancin haka wa qala nu'man la tusaddaku fi aqalli min 60 yawman wasu malaman suka ce ba za a yadda ba in dai ta faɗi kwanakin da ba kai kwana 60 ba to haka nan kamar yadda na gaya mana in kunna da billahi wal yawmil akhir ala annahu ubiha liman la yu'minu an ba. kada mu ɗauka sharaɗi ne domin in mun ce sharaɗi ne to kenan wacce bata imani bai ta za ta iya ɓoyewa kamar idan ba ma abin nan ba kita biya ka aura to kenan ita tunda bata imani da Allah irin naka imanin ba da ranar lahira irin naka imanin ba kenan ita za ta iya ɓoyewa. in ka ce in kunna na billahi wal yawmil akhir yana nufin sharaɗi ne wala ya yahillu lahunna an na ma qabala Allahu fi na in kunna to kaga ita ce haka kenan kaga ita ya halaka kace ba sharadi bane wa inna ma huwa ka qaulika a'a idi ne kamar faɗinka da kace in kunta a fi ta limni in kai dan kwana ne kaka zalunce ni ba yana nufin kuma in kai ba dan kwana ba ka zalunce ni ba haka ake nufi ba ma'ana in kai dan kwana ne na daga cikin cikar dan uwa kada ya zalunci me dan uwansa hmm. wannan shi ne sai Allah madaukakin sarki ce wa bukulatuhunna kuma mazajen su na fata gani wa bu'ulatuhunna kuma mazajen su matan kalmar bu'ula ma da yake azwajuhunna ana nufin mazajen su lafazin bukula suka ce jam'u ba'al ne jam'i ne na ba'al ba'al suna ne daga cikin sunayen da a larabci ake gaya wa miji ko ka ce da shi zauju ko ka ce da shi sayyidu ko ka ce da shi ba'al an talidal amatu ko ka ce da shi rabbuma an talidal amatu rabbaha ku yanga za ta haifi uban gidanta ma'ana mace za ta rinka juya mijinta an gane ko to sannan ana cewa yi da ha" ma'ana mai gida wa kami واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها أنا نفس زوجها لدى الباب hakanan akan ce da shi fa'alu akan ce da shi zaunu da sauransu imam al-qutubi yace wa huwa zaunu kalmar buhula jam'i ne na ba'alu ba'alu kuma shine zaunu yace summiya ba'alan ana kiran miji da ba'alu ne a larabci li'uluhi ala zawjati saboda daukakar matsayinsa akan mata bima qad malakahu min zawjiyatiha saboda mulkin da yake da shi na iya ta a hannunsa daga nan ne Allah an akan ce da Allah fa'alu ana nufin shugaba na kolin wani da shi miji da aka ce da shi fa'alu miji ana nufin shugaba domin miji shine shugaba akan mace to Allah kuma an ce da shi ba'alu ana nufin shugaban kowa da kowa a ta tazaruna ba'alan a tad'una ba'alan wa tazaruna ahsana al-khaliqin Allah rabbakum rabb abaikum da ka ba'al ana nufin shugaba na kowa da kowa sannan imamu kutubi ya ce yukalu akan ce ba'al wa bukula ba'al miji daya bukula mazaje da yawa kamar yadda ake faɗa a ce zakaru da zukura namiji guda mazaje da yawa kamar yadda ake cewa alfahalu a ce alfuhula fahalu karo ma'ana bujimansa fuhula ma'ana bujimayen shanu da sanan wannan kalmar ta ta da aka sa buhula ta suka ce za'idatun mu'akkida li ta'anisil jama'a za'ida ce ana faɗatta ne dan a nuna taron jama'a mun sha kawo ismul jinsil jama'i wanda malaman luga suke faɗa bambancin mufradinsa da jam'insa shi ne a sata mutane kamar shajaru akasin wannan shi a mufarad ne ake samun ta mutane a jam'i babu kamar shajaru da shajarar an gane ko eh, bakaru da bakaratu kaga bakaratu mai ta shi ne mufarad bakaru kuma shi ne jam'i shajaru bishiyoyi da yawa shajaratu bishiya guda ɗaya to akasin wannan shi wannan a mufarad ɗin ake samun babu ta'u tani a jam'in kuma sai a samu ta'u tani shi ne mamun sosu da ke ce za'idatu ita ta din ƙara ta ake yi da tuli ta ta'lifil jama'a dan ta karfafu cewa jama'ar ta mata ce ko ta waɗanda ba masu hankali ba sai ce wa shafin la yuqas alayhi kuma irin wannan jam'i shafi ne ba a kiyasi a kansa wa yutabaru fihi a samau abinda ake lura da shi kawai ka kasa kunne ka ji larabawa sun faɗa ba wata ka'ida da za ta iya ce maka in kaza ya faru kai kaza a ka'idar sa shine sama fala yuqalu ba a cewa fi la'ibu a ce lu'ubatu to amma za mu ga larabawan yanzu suna faɗa an gane ko da aka dai ubangiji ya ce wa kulatuhunna kuma ku sani mazajen matan da aka saka waɗancan su ta a haqqu da raddihin na su suka fi cancanta na su kome da su ma'ana su mai da su a ƙarƙashin igiyar auren su malamai suka ce kalmar a haƙo laisa a labari su suka fi cancanta kenan ya nuna wani ma ya cancanta amma sai dai ta su cancanta ta fi tasa domin wannan shi ne a afa'alu diga ce ta tafi ma'ana kana da shi amma wani ya fi ka kamar sagiru asgaru kabiru akbaru an gane ko to da sauransu wasu malamai suka ce laisa ala babiha ba wani wanda yake da cancantar ya daure ta ko ya mai da ita karkashin igiya daman sai kai to amma wasu malaman suka ce ala babiha li tadawudil haqqaini mace tana da haƙƙi amma mijinta ya fi ta haƙƙi mm. na ne na juya ta ya sarrafa ta mm. musamman a lokacin saki idan miji ya saki mace saki wanda yake raja'i sakin da ake komi na ɗaya ko na biyu mace tana da haƙƙi a kanta hmm. ba wai haƙƙin ta ce ba za ta koma ba a'a tun da ita ce da kanta tana da haƙƙi a kanta hmm. tana da damar ta ce ba ta son sa ta ba hanyar kulki na sarau amma in dai ba wannan hanyar za ta ba to miji ya fi ta haƙƙin ya ce ya dawo da ita hmm. idan kuma ya faɗi haka to ita ba ta da damar kuma ta ce ba za ta koma ba an gane ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da mata haƙƙi amma ya nuna cewa lalle mazan su sun fi su haƙƙi shine abin da aya take nufi wa bukulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu isra shi yasa aya sai kai ita ce fi zalika hmm. lalle mazajen su suke da haƙƙi akan su sama da nasu a irin wannan yanayi amma fa da sharadi in aradu islahan idan suna nufin sulhu da sasanta juna mana kai kanka din da aka ce kana da haƙƙi na ka dawo da ita ba a yadda ka dawo da ita ba ba da niyyar sulhu ba da niyyar ka cutar da ita da niyyar ka musguna mata da niyyar ka ɗau wata fansa a kan ta to ba a yadda ka yi kome da wannan niyyar ba in kuma ka yi to Allah madaukakin sarki ba zai kyale ka ba shine ba da yake bi na walau ubina minha lallai miji shi ya fi cancanta na ya dawo da matarsa karkashin igiyar auren sa ko da a ce iyayensa suna son sai sun raba su domin wani lokacin za ka ga irin haka iyayensa kafe su ce su ba su yadda ba miji kuma ya ce shi matarsa yake so to a nan ma ya fi haƙƙi miji shi ya fi iyaye haƙƙi malai ce ai fi zama ne tara kusi ana nufin a lokacin da take idda in dai bata gama idda ba in aradu islaha in sun yi nufin sasanta junansu bainahuma la idrara al mar'a in dai sun yi nufin sasanci tsakaninsu da juna ba wai da nufin shi yana so ya cutar da ita ko ya ɗaukan sa a kanta ba sai ma da yake huwa tahrizun ala wannan kamar kwaɗaitarwa ake ga miji ya zama manufarsa ta kome ita ce wannan la sharta li jawabin raja'a ba sharadi ake kafa masa na cewa sai hakan ya faru sannan zai yi kome ba a'a amma dai ana nuna maka duk lokacin da za ka mai da matarka bayan kun samu sabani to abin da ya faru na laifin baya ka yi haƙuri ka yafe mata Kar ka ce za ka dawo da ita don ka zo kai ta gasa mata aya a hannun karama a'a sai ce wa hada fi talaqi raj'i wannan ma kuma kadai a cikin saki ne wanda ake iya yin kome a cikin sa banda at-talaqul ba'ini banda sakin da babu kome to sannan yace wa ahqqu kalmar ahqqu da Allah ya amfani da ita la tafdila fihi ba ana nufin miji ya ku wani haƙƙi ba domin ba wani mai haƙƙin ma sai shi idh la haqqa li ghayrihim domin ba wani haƙƙi ga wani mazaje fi nikahin na wajen auren mata a wannan yanayi fil iddati a lokacin da suke idda wa qarinatu hadha dalilin da yake daɗa fito da hakan fili a fahimta qauluhul adi fadar Allah da zai a nan gaba at-talaqu marratan fa insaku bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ubangiji yace wala hunna kuma ku sani mata suna da alal azwaji akan mazaje mislu allazi alaihin irin kwatankwacin abin da mazan su ma suke da shi a kansu min al na haƙoƙi yadda ka san wajibi ne ka ta girmama ka wajibi ne ta maka da a cikin umarni wajibi ne ta ba abin da kake so wajibi ne wajibi ne wajibi ne ga sunan da yawa kai ma ka sani kai ma akwai wasu wajiban naka a kanka kai ma wajibi ne ka ciyar da ita wajibi ne ka tabbatar da ita wajibi ne ka yi kyakkyawan mu'amalar zamantakewa da ita wajibi ne ka mutunta iyayenta wajibi ne kada ka tozartar da iyayenta wajibi ne ka duk wasu abubuwa na haƙoƙin da miji yake takama yana da su akan mace to shi ma karya ya manta ita ma mace tana da nata a kansa to ka'idar haƙƙi ne da haƙƙi idan ka kiyaye naka sai a kiyaye maka in ka kiyaye na wani ka sai a kiyaye maka naka amma kada wani miji yayi tsammanin zai cuci matarsa ya zalunce ta ya zaki iyayensa amma ita kuma ta ce masa biyayya ba zai taɓa yiwuwa ba mm. ka'idar duk mutumin da Allah ya sa masa haƙƙi sai ya kiyaye to shi ma Allah zai sa a kiyaye masa nasa haƙƙin amma duk mutumin da Allah ya sa masa haƙoƙi na wani sai ya take to kada ya tsammani shi ma ba za a bar nasa shi ma dole za a taka nasa a wasu yace wani yo kai hana wani hana kai shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa kuntu atazayyanu limra'ati kama ta tazayyanu hmm. inda yawa mata ta kwalliya yadda ni ma nake so ta yi mun kwalliya ko yadda ita ma take mun kwalliya hmm. kana so ka ganta da jan baki to kai ma ka karya hula kana so ka ganta tsatsaf to kai ma ka aske gashin baki a ka aske gashin hamata kar ka zo mata kana doyin hamata kai ma ka fita turare kai ma ka yi kaza kana son ta yi maka biyayya to kai ma ka ba ta kudin cefane kai ma kai mata tufafi kai ma kai mata kaza kai ma kai domin duk sai ta samu wannan natsuwa ne za ta yi maka nata amma kana tsammanin kana jin yunwa za ka dawo daga kasuwa ta ce zan zuwa kai yunwa ka bar da yunwa kana tsammanin baka ilmantar da ita bane sannan za ka tashi da safe ta ce maka ina kwana to ta sani ne ka ka'idojin yi ne maka? ka yi ne yi maka amma matukar baka yi ba kar ka yi tsammanin za a yi maka to wai da lafiya kura ma bari ta yi hauka wai mace ka sauke hakkin nata ma ya kaku ta ballanta na ta so za ta da ita ta malar kabir gombe ka kai ta makaranta a koya mata arba'un hadisi ta zo gida ta maka arba'un da siya maza Allah sallallahu alaihi ya ce ku sani mata an halicce su ne daga kashin hakarkari karkatacce mm. dole sai dai ku haƙura da su in kuka ce za ku nikar da su to sai dai ku karya su an gane ko amma idan kuka basu to haka za su kasance a karkace da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ne muku wasici da ku kyautata wa mata yau da haka ya ɗan uwa masu albarka mu sani matan mu suna da haƙƙi a kanmu wani daga cikin sahabbai ya zo ya ce da annabi ma haƙƙu mara'ati ahadina alaihi me ya haƙƙin mata ɗayan mu akan sa kaga ya nuna akwai haƙƙin kenan shine aya ta ce wala hunna mislu allazi alaihinna suna da irin abin da ake da shi a kansu na haƙoƙi su ma suna da irin nasu akan su amma da yawan mazaje sun fi neman haƙƙinsu ba sa damuwa da haƙƙin mata shi shine mai haƙƙi ai ba ta masa kaza ba ai ba ta masa kaza ba to kai kuma ai ba kai mata kaza ba ba kai mata kaza ba ba kai mata kaza ba da ka wannan sahabi zo ya tambaya bai ce menene haƙƙin matar ɗayan mu a kansa manzala ce an tuqima ha ba ta'imta lallai in ka ci abinci to ka tabbatar ita ma ka ba ta taci ina mutumin da zai fito teburin mai shayi ko tukubar mai tsire ko wajen mai indomi shi a haɗa masa haɗin kauri ya ce ya shiga gida ya ce musu gyatsa ya ne musu amma ita da 'ya'yanta rai takwas rai tara ya ba su dubu ɗaya ko shi yanzu aka ba shi dubu ɗaya ba zai iya cin da wuni ɗaya ci ɗaya lokaci guda dubu ɗaya ba za ta yi gaba ba sai kaga an tara mace da ƴaƴa kaza ba komai ba dubu ɗaya ce sai hatsi da ya aje mata shinkafa da dubu ɗaya ko masara da dubu ɗaya ko gero da dubu ɗaya yanzu da za a kawo shi a ce to kai ma ga shinkafa da dubu ɗaya sarrafa sai ta yi akwai dabarar mata maza su wasu da dabara yanzu da za a ce to shi kuma ba gida ce ne bai da dabara sai ce Allah ke haka ka ji tsoron Allah ji tsoron Allah da haka ubangiji subhanahu wataala yake lallai suna da irin abin da kuke da shi a kansu su ma suna da shi a kanku na haƙuri mata sau da dama suna wannan kalubalen idan an ce mace idan mijinta ya kira ta zuwa shimfiɗa ta ki ta je masa Allah zai fushi da ita mala'iku za su yi fushi da ita mala'iku za su yi tsine mata hankali ya waye dole ne mata su tambaya to su kuma suka kira ka kai zuwa ba shi ma haka ne dan ba a faɗa ba ba nuna babu saboda ne saboda ai aya ta dunkule ta ce wala bunna mislul ladhi alayhi duk abin da in kai mata zaka samu lada in kai maka irin nata kwatankwacin wanda ita ma lada za ta samu duk abin da kai mata abin da yake na cutarwa ka samu zunubi hmm. duk abin da ta yi maka na cutarwa ta samu zunubi kai ma kai mata irin sa irin wannan zunubin za ka samu domin an nisa'u shaka'ikur rijal فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عدل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض yadda mace in ta sallah cikakkiya namijin ya sallah cikakkiya za a ba shi ladansa haka mace in ce za a ba ta ba a ragewa yadda namiji in yi haji ko umara za a ba shi ladansa haka mace in ce ba a ragewa yadda idan mace ta yi azumi namiji in yi azumi za a ba shi ladansa haka mace in ce ba a ragewa kar ka ɗauka da zakar da fil hazil unsa ne wannan araban gado ne amma a sallah da azumi da zakka da hajji da bin iyaye da sadaka da kyautata wa iyali daidai da daidai muke yadda muka yi muka samu lada haka an suka yi za su samu yadda muka yi muka samu zunubi haka an suka yi za su samu da haka mu kiyaye wannan ka'ida kullum abinda ake cewa haƙƙin maza haƙƙin maza haƙƙin maza amma ba a faɗa haƙƙin mata mata suna da haƙƙi ba bayi bane hmm. maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani matan nan an ba ku su ne da haƙƙin Allah da amanar Allah kuma toriya akan haka aka halatta muku saduwa da su da kalmar Allah hmm. za ka ku kiyaye haƙƙin ku kiyaye haƙƙin da haka ya ɗan masu albarka daina cutar da mata manzalar sun salama ya gaya mana ina gama ku da Allah cikin haƙƙin rauna na guda biyu mata da yara ƙanana wanda a yau a ƙarshen duniya ba mutanen da ake zalunta kamar waɗannan biyu mata da yara kanana idan ka shiga matsalolin auratayya matsalolin tarbiyya za ka ga yadda aka zalunci yara iyaye kullum hakkin iyaye akan yaya hakkin iyaye akan yaya ba ka tuna cewa to su ma yaya kuma suna da hakki akan ne iyaye kuma wata hikimar Allah sai uba ya sauke haƙƙin ya'yansa ba zanen ba za su sauke nasa shi ɗa kamar bishiya ce idan ba ka raine ta ka kula da ita ba kar kai tsammanin za ta girma ta yabanya ko ta yi da za ta shiga idan bishiya tun tana karama ka kika ba ta ruwa ka kika kula da ita to konewa za ta yi in ta girma ba za ta baka inuwa ba to kuma haka sau da dama mata daga wajen mu suke koyan abubuwa da dama daga wajen ku suke koyan abubuwa da dama ka zagi babanta tun tana shiru ta shiga ɗaki ta ta kuka wata rana za ta zumburi baki wata rana za ta ce kai ba dai ni ba za ka gana ta kuma sai ka so ka ce ta zage ka na taɓa zuwa wani sulhun aure abin ya ba da mamaki kuma ya ba ni kunya wallahi kafin in je asali abin da aka kira ni ai matar malam duk duniya ba malamin da take jin karatunsa kamar kai muna ganin in kai mata magana za ta ga ta da yawan karatun qur'ani duk aka gama ziga ta ga ta da kokarin zuwa makaranta amma kuma ta zagi mijinta nace subhanallahi ai kuma kun dora ta kun sauke ta dangin miji ba duk suka taru suka yi min bango nace to amma duk da haka ba a hukunci da bangare ɗaya mu je da muka je muka zauna tana faɗan magana tiriyan tiriyan da ta fara faɗa ta ce rana kaza kaza ya ce min yar kaza kaza rana kaza kaza sai na dana na kalle shi na ce to a ta daga nan hmm. ran kai dade duk wannan magana da take faɗa an yi yace an yi sau tsaye ne ah. wai ya taɓa zagin ta sau tsaye ne na ce to ai in dai mace ce in ka zage ta sau ɗaya ko yaro in ta yi ma cikin carbi ba ta rama ai ɗayan nan daman da baka yi taɓa mata ba shine ya tsare ta. amma kai da ka ƙetare wannan iyakar to ita a hankali gidan naka zai ce maka dubu idan a cikin ramuwar ɗaya ne sau da dama wasu abubuwan da yawa daga wajen mu suke koya mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ko ba komai mu sani mata suka haife mu mun haifi mata ko ba haka ba ba za ka so kila abin da kake wa ƴar wasu a wa ba ko a wa mahaifiyarka ba ba za ka so ba idan mutum ya cika mutum namiji ya cika namiji wajen kyautatawa hmm. shine zaka je yana cewa Allah ya dane wa ma ƴaƴan wasu Allah a ai wa ƴaƴana irin wannan na yadda hmm. wannan ya tabbatar da mutumin kirki wannan shi ake so ka zama hmm. ka kyautata wa matar ka kyautata wa da kake jin in irin ta aka yi wa ƴarka an biya ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja kunnen mu kwarai game da hakkin mata mu kiyaye shi yasa waɗanda ba su san musulunci ba kuma suke da kiyayyarsa suke kallon mu'amalar wasu daga cikin mu game da mata sai suke ɗauka musuluncin ne ya tsara. idan ka ga mutum ya bar matarsa da yunwa ba musulunci ne bai koyar ba ba musulunci ba ne ba bal musulunci ta yi a ciyar da su wannan sahabi da ya tambayi annabi haƙƙin farko annabi ta masa ya an tu'ima ha idza fa'in in ka cika ba ta ci mm. yau maza nawa ne suke ci ba sa ba matan su ci kuma da sunan musulmai wannan musulunci ne a musulunci ba ne wa taksuha idan ta sai in dai kai tufa kai mata yau mutane nawa ne zaka dan su a waje da kyawun kamana da kyawun shiga amma ba za ka so ka ga matansu ba in ka ga matansa sai ka ɗauka uwarsa ce saboda ya godar da ita ya mai da ita tsohuwa a ɗauka mahaifiyarsa ce wani in suka jero da matarsa sai ka ɗauka babban yarsa ce shi ne ɗan autarsu ya ragargaje ta ya bai da ba can kama shi sa da yawa ba za su so a zama kan nan ba saboda me saboda kamannin da bambanci kuma sun hikima suna cewa ana gane al'umma tana kula da haƙƙin mata ne kaga matan sun kuma zan kyau saboda daman a halittar da Allah ya wa mace tafi namiji ne kyau a halittar da Allah ya wa mace tafi namiji mai kwalliya da kuma namiji kwalisa kuma a mafi yawan lokaci za ka ga namiji yakan girma matarsa da shekaru da yawa to amma in dai kaga an juya mace ta radaddaje namiji yana nan bulbul mace tana cikin tsamma namiji yana cikin kaya masu kyau to ka sani wannan al'umma ba daidai take tafiya ba upside down ake rayuwa da kowa ya tsoron Allah ya je duba gidansa kuma kai banda tunaninka wannan matan ba ita ake so in ka hankalin ka ya tashi ta kwantar ma in ka gaji ta sa ta sa ka huta in ka kasa bacci ta sa kai bacci to amma hannun ta ya zama kamar mai fakkare ya za ta sa ka bacci yau hannun mazaje ya fi na mata laushi saboda sabon zalunci da hukunta yau mata duk sun yi kwanji wannan ko babu cin amana Allah cin amanan da haka musulunci bai zo da danna hakkin mata ba musulunci bai zo da cutar da mata ba musulunci bai zo da azalunci wacce babban manzo Allah ta yi khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li manzo Allah ce fiyayyen wanda ya fi alheri ga iyalansa kuma ni ne na fi ku alheri ga na. ka zama mai gidan da in baka nan Allah Allah ake ka dawo hmm. ba in ka tafi ana kada Allah ya sa a dawo lafiya ba wallahi akwai da yawa mazan da in sun yi tafiya ba sun su ba sa so su dawo dole ce take dawo musu da su ƴaƴan su ba sa so su dawo dole ce take dawo musu da su hmm. wannan in ka zama irin haka to wallahi ka sani kana cikin mummunan yanayi ka zama mai gidan da in baka da lafiya kowa a gidan hankalinsa ya tashi saboda ana ganin wani jigo zai fadi amma ka mutu ka tana tambayar wai a ina ma makara take ne Allah Allah take a zo a rabka ka ‘Ya'yanka su rinka suna hawa dokin kara suna cewa baba ne bai da lafiya, baba ne bai da lafiya, ba kura ta mutu mun huta shegiya mai tambayi. duk mutumin da ya kasance yana rayuwa irin haka wallahi ya tausaya wa kansa kafin a tausaya maka ya tausaya wa kansa kafin a tausaya maka ubangiji ya ce wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf kuma tare da haka su kuma mata su sani haƙƙin maza yana nan a kan wannan ayat da ta tabbatar da mata suna da haƙƙi kuma a lokaci guda ta jaddada haƙƙin maza ne da shi haƙƙin maza an san shi walin rijali alaihin na daraja Allah ce kuma mata suna da doriyar daraja akan maza maza suna da doriyar daraja akan mata walin rijali alaihin na daraja malamai suka ce darajar ciyarwa ce fa darajar tufatarwa ce fa ba wai darajar shekaru ba dan kana iya auren wacce ta girme ka to kaga a nan shekaru ne ta fika amma duk shekarun ta wa zai bada kudin ce bane kai waye mijin kai waye jagora kai kar ka dauka darajar kawai ta nine namiji ai mazantaka aiki ce ba suna bace aiki ce ba shi yasa ake cewa mace kaman maza ba kwari ne babu shine imam al-qurtubi yake cewa kalmar walil rijali alaihin daraja yace darajatu rajuli bi akalihi wa quwwatihi ala al-infaqi wa biddiyati wal miras wal jihad darajar namiji akan mace hankali ne yake bambantawa in ce maka wauta karka ce za ka rama da wauta a kai kana da hankali darajar namiji akan mace in kai maka ba daidai ba karka ce za ka gwada kwanji da ita kashin ku ba ɗaya bane duk da musulunci ya yadda a ladabtar da mace amma ba yana nufin a yi mata dukan kawo ka ba ba yana nufin a yi mata dukan bawa ba bangiji subhanahu wata ta'ala ce wallahi ta kafu na nishuzuhunna fa izuhunna wahjuruhunna fil madaji wa dribuhun za ku iya dukan su amma da irin duka maza na ce a yaji yajlidu ahadukum imra'atahu jaldata 'abdin thumma yudaji'uha akhir laylihi yanzu ɗayan ku zai zage dantse. ya daki matarsa irin yadda ake dukan bawa kuma da daddare ce za su kwanta tare in ya kai abin kunya da ka ba irin wannan dukan ake nufi ba da ka ka gane kai ka fita hankali ba duk abin da kai za ka yi ba ka gane kai ka fita karfi ba zagewa za ka yi ka dake ta ba a'a karfin da ake so ka gwada wa mace shine karfin tattalin arzikinka ba ta mai kyau ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta samu kyakkyawa kama da nasuwa don kai ma ta baka nasuwa amma wallahi kar ka taba tsammanin za ka bar matarka a firgice kai kuma ka ce ba za ka gigice ba ai ita in ta firgita kai gigicewa za ka yi saboda duk dan da yake uwarsa ba za ta yi bacci ba shi ba ba zai da tsaba. duk mijin da matarsa take cikin annakiya da yunwa da fatara da warin jiki kar ya taba tsammanin zai yi bacci mai kyau da daddare ba zai iya ba ba zai yi ba baccin ba zai yi ba ita ce nutsuwarka ita ce kwanciyar hankalinka ita ce mai ɗebe maka cewa za ka dole ka ba ta kulawa to haka nan falalar da namiji yake da ita wajen mace ta wajen diya da ta wajen gado da ta wajen fita jihadi su ba a dora musu waɗannan abubuwa ba diyan namiji wasu malamai suna ganin tana da bambanci da diyan mace gadon namiji wannan kan a yake yana da bambanci da gadon mace wajen jihadi mu aka dora wa jihadi su ba a dora musu ba imam al-qurtubi ya sake cewa wali hadha qala sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne manzo Allah yake dangane da darajar da maza suke da shi akan mata ولو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذا يتي دا زنسا ونسان أدن يو ونسان أدن سجدا با ألا با to mace ce zan ce wa mijinta sujada amma ko mace ba a ce wa mijinta sujada ba amma an masa biyayya to ina ga masu sujada ga shehun nai ko da wani babban mutum daga jihar Bauchi sai da ya min sharin din hoton kabarin shehi yadda aka kewaye aka yi masa sujada to ka'ida malamai suna faɗa shi mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu kuma ana tashinsa ne akan abin da ya mutu ya mutu mar'u alama ma asha alaihi wa yub'atul mar'u alama ma ta alaihi shehin nan tun bai mutu ba ake masa sujada. kun manta ya taba zuwa ibada aka yi masa sujada malam kabir gombe ya tawazi a lokacin nan da ya tashi ba da amsa sai ce ai al'adar su ce in mutum ya zo sai su tare shi da sujada me yasa ba za ka hana su ba da haka yanzu an isa ya mutu kuma a hana a yi masa sujada kuma wallahi zai amsa dukkan abin da aka yi masa ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساعة ما يضيعون ألا جسيسل أو تتكتن ذنبنسو جذنبهم وأن دسك أتربى بسك علمي ما ترجع من دسك أوك وكان ذنبن بي قرآني تكيك دباء وقوات جرى سوا ألا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون sarauni ya saba bilkisu annabi sulaiman ya tarar tana sujada ga rana sun sun huda hude zo ya gaya masa inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah لا يسجدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ذاك الله كأي أكي وسجدا با ولي وانت أكي وسجدا في الله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا فاسجدوا لله واعبدوه Allah kaɗai ake wasu sujada amma yau shugunnai sun koma ana musu sujada da ransu da bayan ransu alherin Allah ya gai da social media ya ah, duk da muke faɗa ta suke shari muke ah. amma ga kyamara tana ta tona asirin ta ta tona asirin na ga muku kwanaki na yi wata hudu ba makamanciyar irin wannan asirayen ah. na ce yau shehunnai ta kai 'ya'yansu ba sa binne su a makabartu tare da sauran mutane hmm. a gidaje suke binne su don a rinka zuwa ana yi wa iyayensu bauta kuma suna karɓar kuɗin laraba iyayen sun karɓa da rai har bayan rai kuma ana ci gaba da karɓa a madadin mu wallahi sai daga wani mara kunya a social media sai mun kai shi kara sai ya nuna mana gidan da ba tsakanin gidan fa ake yin wannan abin a garin Kano da inda aka haife ni bai kai nan da kaddar ba a unguwanmu ne na san gidan shehi wani zai wannan rashin kunya ai ba a tambayar kaza hanyar karatu, amma ka tambayi agwagwa wallahi na ce na yi ta jiran a kai san mace daga kotun da zan kama hannun alkalin kafa da kafa kai shi gida to amma yanzu akwai wani alkali da yake bukatar sai an nuna masa wannan a Najeriya ma gaba daya yanzu jiya jiya na a social media nake ganin wani ya shiga makabarta makabartar nan ta hajji kan ba mm. inda nan ma ake zo ake bautawa wani shi ya ce wai mu da ake cewa masu bautar kabari to ga mu mun zo ya faɗi sunan wane shehu ya ce duk wani ɗan hakika allah mu kenan shehu wani allah yan hakika allah mu kaza kaza kaza ke haka suke faɗa su ce shehu wani allah kano wata mata aka taɓa yin eh, maulidi a bauchi alwa gombe take faɗa ɗan ɗarika ce ta ce ita lokacin ba ta sani ba amma aka zo ana wai gidan allah bambe gidan allah bauchi gidan allah kaza dan Allah idan wannan ba shirka ba ce a duniya akwai wani abu sunansa shirka? dan Allah idan waɗannan mutanen ba mushrikai ba ne fir'auna ba mushriki ne? billahi lazi abinda fir'auna waɗannan abinda waɗannan suke fir'auna ba abinda fir'auna waɗannan suke da bai shi ba ta fuskar zagin Allah da wulaƙanta Allah da cin mutuncin Allah ce shi na uban Allah fir'auna bai ce shi uban Allah ba ne yi eh, shi ma dai ubangiji ne kuma shi ne mafi girma shi ya yi ta akwai wasu amma su ta suke yi duk abu ɗaya ne kowa ma Allah ne to mu dai ta mu ke nan mu faɗakar mu nusar mu wa'azantar mu karanta ayoyin da Allah ya sanar da mu da yan hadisan da muka tsirke hukuma ce Allah ya tsora mata nauyin ta ana ita kuma hukumar Najeriya ta ce ba wata ta kula state mana kowa ya ce abinsa dai a zauna lafiya idan kyankyaso mutum ya ce zai bauta a je ya bauta to matsalar abin da ya samu ma muke magana saboda sun ce musulunci ko lura da kyau kada wani ya zo ya rinka cewa to ina ruwan ku a ruwan namu shine sun ce wannan din musulunci shi kuma musuluncin nan muna da haƙƙi a cikin sa mun san shi gwargwadon iko yana da ayoyi yana da hadisai ayoyinsa da hadisansa sun yi bayanin yadda yake wani zai zo ya canja sai ba amma yau in cikin suka ce a'a su ba musulmi ba ne ba addinin gargajiya suke yi ko ba haka ba wanda ya gagara su fito su faɗa ko su ce a'a su bauta shehunan su suke ba su da wani magana Allah su shehunan suke bauta Allah ba za mu sake cewa komai ba shi nan ni wanda yake sai mu ce yan addini shehunan ya fita fita dan wani zai ga cewa kamar ai mun ma fi magana a kansu akan kiristoci ai sun kiristoci sun hutar da mu ne tunce akwai kiristan da ya ce shi musulmi ne da kirista ya ce Allah uku ne ta yi a musulunci ne ya hutar da kai amma wani ya zai ce maka kowa Allah ne kuma musulunci ne shehu Allah ne kuma musulunci ne annabi ne ma ya zo da haka ila mara kunya har ya kokarin ya jawo maka aya ko ya ce zai jawo hadisi hmm. ka ga wannan shine rigima ba zai taɓa yi ba a haka ba kuma shi musulunci amana ce wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunahu linnas shi dole bayani ne ga mutane innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika la'anhum Allah wannan abubuwa da ake yi da sunan addini wanda da a ɓoye ake yin su yanzu kuma social media take ta da fito da su da sai an mu mun yi nutso ko malaman mu sun yi nutso a littattafai sun karanto suke cewa shehu ya ce su zo su yi. ta da jijiyar wuya eh. karya ne ai na shehun ya faɗa eh. to yanzu ga sha a aikace abin tambaya shine yaran nan da suka yi wasu kabari sujjada ko suke cewa shehunnai Allah ne to waye karantar da su a makarantar yin izala suke karatu bari ku ce mu muka yi musu shari muka yi musu fassara irin tamu kun ce fassarar ba mu iya ba tamu muke yi ba ku ba to yanzu su aikin su da fassarar mu ne ko da taku inda fassarar mu suke yi to sai ku faɗa mu sai a duba a gani a aikace shin su ne a gaban mu lokacin da muke karatu ɗaliban mu ne amma da fassarar ku da jan bakin ku suke wannan aikin kaga ya nuna abin daga wajen ku yake in an zo an karanta jawahir ma'ani an ji a jawahir ma'ani shehu ya ce wa komai Allah ne ko kaza kaza kaza sai ku ce ƙarya ne to kuma gashi a aika aiki kun aikata to daga ina kuka samu daga ina kuka samu amma sai yanzu kawai ku zo ku ninka fata wa kanku lokaci kuna raina kanku hankali ai shehu ya ce إذا إذا إذا سمعتم أني شيئا فزنوه بميزان الشرعي فما وافق فخذوه وما خالف فتركوه وإن رجال فتوى تقاليدا وإذا أبن أكتي شيئا فلا وإذا شدا مؤمن شريعا wanda ya daidai a karba wanda bai ba a bar masa kayansa bayan ke dan ma ya ce inni a kafullah ko ba haka ba inni ara ma la da inni akhafu Allah shi ke da sai mutum shi da mai tsoron Allah ne Qur'ani ne kuma ya faɗa kamar sali shaytani iz qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin yace yana tsoron Allah dan Allah shi da mai tsoron Allah ne ba ku san kalmomin tallaba? ba ko mabarnaci ya taɓa fito ya ce idan iska ne barawo ya taɓa fito ya ce ni barawo ne zan shigo gidanka dan sani ya taba zuwa ce gyara aljihunka ni dan sani ne kankure na kan kwa hankali kan na kan kwa hankali shi kenan shehu ya ce idan kun ji daga gare ni ku auna da ma'aunin shari'a ya ce ya yi mafarki da annabi annabi ya ce masa kaza ya ce masa kaza kullum ma shi ganin annabi yake wannan ma yana cin ma'aunin shari'a ai magana farko ma da ya faɗe ta ta farko da kuka yarda da ita ai ta saba ma wani shari'a ai inda kun yi masa aiki da ka'idarsa da ba ɗari ta tasa ta. ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya gamu da shi shi ya ba shi ɗari ta tijjaniya a abu samgono a shekarar hijira tana da dubu ɗaya da ɗari kaza da kaza da kaza kamar yadda mu ya faɗa ta wannan ma magana karya ce ana ganin annabi iri da muzu ya bari sahabbai suka yaki bai dawo ya warware musu faɗa ba yadda da cewa wani mamaci in ya tafi zai dawo kiri da muzu kafirci ne ba kafirce wa ƙur'ani ne kafirce wa ƙur'ani ne domin Allah subhanahu wataala ya ce wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un ba zai yi wata wata alƙarya da muka halakar da ita mana muka kashe ta kuma a ce ta dawo ba zai yi ba da haka ba yadda za a yi mutum ya tafi lahira kuma ya dawo ba a dawa mahaifin jabir dan abdullahi al-ansari abdullahi dan haram manzo Allah ya ce Allah bai taɓa yi wa wani bawa karamcin da yawa babanka ba ya jabir an yakin hudu abdullahi ya rasu hmm. ana yi gobe za a fita yaki annabi ya ce gobe da kai za mu fita ana gaya masa haka jikinsa ya bashi cewa zai yi shahada ba zai dawo ba hmm. ya kira ɗansa jabi ya ce a cikin dare ya ce to annabi ya ce gobe za mu fita yaki da ni za a je kuma na ji a jikina ba zan dawo ba hmm. da ka yi wa ɗansa wasiya ana fita yakin uhudu ba da safe yana cikin mutane farko ba da kan fara kashewa bayan an gama komai kura ta lafa jabir sai ya fita daga yanayinsa da mutum ne mai sakewa mai raha mai magana sai dina wata rana annabi ya gan shi shiru su ce jabir me yasa ne kare duk ka canja sai ce wallahi maganganun da babana ya gaya min ana ba zai yi shahada ne suka hana ni sakewa duk lokacin da na zauna sai maganganun su rinka dawo min daman ya gaya min zai mutu kaza kaza kaza kaza kaza ya nabi ce kwantar da hankalinka Allah bai taɓa yi wa wani ɗan adam abin da ya yi wa babanka ba ya lokacin da babanka ya yi shahada jarumtakar da ya yi wa Allah mutum ne mai iyali yana da yawan 'ya'ya mata bakwai ko tara gashi talaka amma annabi yana ce masa za a tafi yaki ko kaɗan bai nemi uzuri ba ya ce ai ina da iyali ina da 'ya'ya mata ana bi na bashi kawai ya karba ya ce to don haka babanka yana rasuwa Allah ya ce a kawo shi aka kawo shi Allah ya yi masa hijabi suka yi magana gaba da gaba wannan ba sai babanka abinda Allah ya ce masa ya kai bawa na roƙi duk abin da kake so zama sai ce Allah abu ɗaya nake so kawai a mai da ni duniya ba dan in je in ci gaba da rayuwa ba dan wannan karamcin da kai mun in sake dawowa da ce a a banda wannan wannan nayi duk wanda ya zo nan baya koma me yasa ake cewa lahira barzaku saboda kasan da in dan ketara ta ba a dawowa duk wata katanga da ka sani duk tsawon ta nan ketara ta za a dawo banda ta kabari da ka ketara ta ka ketara ta kenan ba a dawo wa min wara'ihim wa tasaqul ila al-iman sai ce to ya Allah ina da sako a gaya wa ɗan baya da Allah ya ce wannan kan zan isa shine sai ayoyi suka sauka surat Ali Imran karshe karshen ta wala الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء 'inda ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرب للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم درجة الشيخ تاكيت عبد الله Allah sallallahu alaihi baya dawowa ga kowa baya dawowa ga kowa kuma wannan ka'idar ta in an tafi ba za a dawo ba akan kowa take karamin misali da malamai suke bayarwa da annabi zai dawo wajen wani dan kaunarsa hmm. ya ce fatima yanki ne na jikinsa hmm. abin da yake so tana so abin da baya so ba ta so hmm. da matsalolin da na fatima ta shiga da annabi ya dawo mata na damuwar rasuwarsa da ya rinka zuwa mata, mata amma manzon bai taba dawo da na fatima da rigingimin da sahabbai suka shiga ijunansu da annabi ya dawo musu saboda akwai iyalansa a ciki akwai abokansa akwai masoyansa amma bai taba dawo wani ba lokacin da mutane suka rinka ridda da annabi ya dawo dan kafi ridda hmm. domin muhimmancin rashin ridda ya fi muhimmancin a baka ɗarika amma suka annabi ya basu suka yi ridda su bai dawo ba saboda ya tafi ba bai dawo ba da rigingimin da aka samu tsakanin na na Aisha da na Ali da Annabi ya dawo rigingimu ne na masoya ko ba haka ba Kuma bai dawo kowa ba saboda me saboda baya dawowa idan ko wani ya zo ya ce maka annabi yana zuwa wani shehi sai ka ce masa shi shehin nan ya kai waɗannan daraja kawo mun magana ɗaya daga cikin waɗannan wanda ya taɓa cewa annabi ya zo masa ta ƙarya ce kawai shaƙi girbo ne ƙarya ce annabi ya dawo shi shehu ne ya gato yanzu kwanan da wani makarancin mutumin nan na kaduna hmm. ya zo zai canja wa kansa da kansa zai raina wa kansa wayo don kun san babban abin mamaki shine ba wai ta dan sakwato ba ta tafi babban mai dan shawara ka yi magana an ɗauka da komai ka zo ka sai za ka canja mutane shi fa ya ce wai annabi yana zuwa koyaushe a majalisinsa idan annabi ya zo ya tsaya daga nesa sai ya ce sai ya duba ya gani inda mai shan taba in ya kori mai shan taba sai annabi ya shigo wai da ya zo sai ya zo zai gyara magana wai ai shi ma shehuwa ne yake to abin tambaya a zamanin shi shehuwa ne akwai taba ne rotimas ko bensu sai ka gaya mana tare da yanzu kwanan da wani yaro a nan garin bai tashi yake ai shi shehu tijjani ma abincin gidansa ma annabi ne yake cewa ga abin da za a dafa shi ba shehu tijjani na dan afirka ne shi kuma ba za a balarabe ne wai abincin mu iri ɗaya ne to tuwo yake cewa a dafa ya kuka ko ne yace har rigan ma da shehu tijjani zai sa annabi ne yake ce masa a sa kaza kawai su dauki annabi abun wasa wannan shi ne ba abubuwan da waɗannan mutane suke kuma da sunan musulunci wallahi da ba da sunan musulunci ba ne ba abin da za mu kula ba abin da ya haɗa mu da su amma matsalar shi ne ka zo ka shirga ka kuma ka ce a addinin musulunci ne don ka batar da wasu ko ka ɗauki wasu ayoyi ka lallan fasa su ko ka ɗauki wasu hadisai ka burge su ka burge musu noti ko kuma ka kirkiri ƙarya kuma ka ce sadaka Allahul azim ko sadaka rasulullah ka haɗa larabcin kwanan lahada ka ce buhari ne ya faɗa wannan karyar ba yadda za a yi musulmi su yadda da ita saboda allah ya yi alkawarin tsare wannan addinin cikin alkawarin tsarewar ya ba wa wasu zakakuran maza kwakwale na su haddace littafinsa na su haddace hadisan annabinsa wasu daga cikin zakakuran mazan nan cikin malamai Allah ya kaddara musu ko aure ba za su yi ba ba don ba su da sha'awa ba ba don ba su da lafiya ba sai dai kawai don su haddace masa wannan addinin su tsare masa shi kuma sai ka ɗauka cewa duk wannan shirini ta za ta yanzu ko ta kai da sunan musulunci wallahi ba an je ba a je ko ina ba ba a tashi ba yaro zai ce ma karya kake ba dai da wannan wayar sa ba da ya danna kit kit kit kit yanzu waya za ta gaya masa a littafi kaza shafi kaza maganan akwai ko kuma babu karya ce hafi ibn hajar ya faɗi magana ne ban kai da ya zo sharhin hadisin wanda ya ganna a bacci hakika ne ya gani hafi ibn hajar ya ce ba fa ana nufin ya ga annabi zai gani a duniya ba a ana nufin sai a lahira marra ali fil manani fa ya kaza duk wanda ya ganna a bacci zai ganna a barke ba ana nufin a duniya ba in an je lahira kuma shi ma da sharaɗi in ya mutu da imani Ya ce domin idan kuka ce a duniya za a ga annabi ku kalli wannan magana in ka ce har yanzu ana ganin annabi to abin da kake cewa har yanzu sahabbai ba su kare ba domin me sharaɗin sahabbantaka ka yi imani da annaba ka gan shi ka mutu a musulunci to yanzu ka ga har yawancin mai hula askirin din bai kan askirin ka da tsada in dai yana ganin annabi kuma ya yi imani da shi dole shine sharaɗin sahabbantaka yace to wannan kadai in an dogara da shi a hujja ya isa ya nuna maka ba zai yi a ci gaba da ganin annabi ba domin duk malaman musulunci sun yadda sahabbai sun kare to da aka ce sahabbai sun kare ana nufin masu imani sun kare a'a ana nufin wanda suka ga annabi suka yi imani da shi sun kare yanzu kan ba za a samu wani mai imanin da zai ci gaba da ganin annabi ba babu in fa yayi to shi ma sunansa sahabi kamar abubakar da umar da usmanu da ali da sa'adu da sa'idu da dalhatu radiyallahu anhu ajma'in da sahabbai babu su yanzu abin nufi sharadin sahabbantaka ya kare shine imani da annabi da ganin yanzu babu ganin sai dai imanin da haka mu ba mu yarda cewa wani zai ga annabi ba har kuma abin da zai baka mamakin su ga annabi su ce sun ga annabi kuma sai su kawo maka sabuwar shari'a kaga yanzu a fakaice ba su ma sun zama annabawa eh, domin ka ga annabi kuma ma fa daban sannan kuma ka ce ya kuma baka wani shari'a na wani umarni a yi ko a bari to shi kuma wannan fa annabta ce yanzu ba wai ma ka ga annabi a'a ya naɗa ka kai ma annabi ne kake so ka ce mana shine magana ya baka wani wurdi da bai ba ɗan ba bai ba matarsa ba bai ba kawunnansa ba bai ba danginsa ba bai ba kowa ba kai yazo ya baka kuma ya ce maka wannan wurin duk wanda ya karanta shi ya fi Qur'ani sau dubu shida to abin tambaya yanzu kaga kenan ya nuna kai annabi ya fi so sama da yanzu kaga hadisin da annabi ya ce yana son fatima dole ne mu lankwasa shi mu yadda ya fi son ta sama da ita don bai ba ta wannan ba hadisin da annabi ya ce ya fi son aisha a batansa dole mu yadda ya fi son ka domin ya ba ta abin da bai ba ta ba hadisin da annabi ya falala sahabiwa da fallasa duk yanzu ka rusa mana su ah. yanzu kai duk kafin su falala dan ka zo da abin da duk su bai ba su ba ba wani sahabi da ce annabi ya taɓa bashi wata addu'a ko wani wuri in ka karanta ta tafi qur'ani sau dubu shida ba wanda ya taɓa faɗa wannan amma shi shehun yanzu ya faɗa kuma sun yarda dan Allah ina fa zinuhu fi mizani shari'a take wato wata magana ce ta raina wa kai hankali an ce shehu ya ce duk abin da aka ji daga gare shi a auna da ma'aunin shari'a to yanzu maganar salatul fati daidai yake da saukan qur'ani dubu shida ita yanzu wannan ta hau mizanin shari'in ne ta yi karar kuka yadda to yanzu idan kana da hankali ba an gina an rusa ba an bayar da hagu an face da dama Allah ya nuna mana gaskiya ba ne kuma mu bambanta mu nuna mana karya ba mu ikon nisan ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da